yana da jikoki. To, an aurar da ita da aka yi shi tama shekara wajen ashirin da biyar. Na'am. So, mu ba mu sani ba ashe ashe yan ɗari ku ne gidan. Yanzu haka malam. Wallahi wata maulidi ya kama. Ta dinga haɗa kan damuwa wa kanta ke ne ta yi ɗinke-ɗinke ta yi girke-girke. sun sabai sabila soyayyar manzan Allah to wallahi na iya kokari na domin ina dan taimaka mata idan wannan lokacin ya karato to cire mata tallafi nake bana bayarwa to yanzu hakan nan mal nake so da Allah ka taimaka min wani nasiha da wani kalmomi ne da ka taimaka min da su wanda zan je dan mata nasiha da su ta fahimci hanyar da take cikin nan ba hanya ne mai bullewa ba to da yawa dai abin da ya kamata ka yi amfani da su irin rubuce-rubuce abubuwan da ake rubuta ga sunan daban-daban littafai da ake rubutawa a kauɗan da ke bayani akan wannan ɗariƙo inda Allah sa kana iya karanta su kana iya yi mata bayani mm-hmm. kana iya samun irin waɗannan littafai kai nazarin su kaga abubuwan da ke cikin wannan aƙida wanda ke cikin wannan ɗariƙa yadda zaka zauna da ita yadda zaka lura da ita ka lura da ita yadda abubuwan suke domin da yawa wasu ka san wasu suna cikin wannan ɗariƙa ba san abubuwan ba. in dai har ta yadda da kai ta yi san mm. cewa ba za ka yi mata ƙarya ba to abubuwan in kai nazarin su sai ka gwada mata in Allah sa ta ɗan yi karatu sai ka lura da ita in Allah ya nufe ta da shari'a ta bar ɗari insha Allah za ta domin domin duk iyayen mu sun rasu ni ne ni ne kusan ma babanta yanzu dan duk wani damuwa ma ko wanda tsakaninta da mijinta ni ni ne kawai nake hawa kan abu yanzu abin da za ka lura da ita ka lura da ita hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya ce iyyakum da satil umur kuma annabi ya bayyana duk abin da aka kago aka sanya ga wannan addini bid'a ne sannan kuma ka lura da ita aya alqur'ani wa man yushaqiqa ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina duk wanda ya saba mu manzo bayan shari'a ta bayyana gare sa bi hanya wadda ba ta mu'minai ba sai ka lura da ita su wane ne mu'minai kaga waɗanda a farkon mu'minai da za a ambata ga wannan al'umma su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gashi Allah ya ce wa bi gaira sabili mu'mini ya bi hanyar da ba mu'mini suka ga sai ka tambaye ta wannan dariƙa da kike yi dariƙan nan da kike yi shin sahabban manzo Abubakar yayi wannan dariƙa Umar yayi wannan dariƙa Usman yayi wannan dariƙa Ali yayi wannan dariƙa kalisa mata sabon manzo ta faɗa maka sahabi guda na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yayi wannan dariƙa sannan ka lura da ita cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma za su kasu kashi 73 72 duk za su shiga wuta guda za su shiga aljanna an tambaye su su wane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 بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kama a wannan lokaci a yau muna ranar Lahadi daren Litinin muna takwas ga watan Jumadal Ula hijira na watan biyar kenan hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya yi daidai goma ga watan goma sha ɗaya miladiya na da dubu biyu da ashirin da hudu inda muka haɗu a wannan tasha mai albarka isha fm domin gabatar da karatu a cikin wannan littafi da na wallafa mai suna ila kitabillah wa sunnati rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi salih mutaqidina anna ahmad tijani kana yakzibu ala allah wa ala rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kamar yadda a tun harko bayani ya gabata da yawa wani zai yi mamaki ya aka yi aka yi wannan suna wannan littafi suna ila kitabillah wa sunnati rasulihi wanda yake dalilin da yasa aka yi ma wannan littafi suna shine kamar yadda bayani ya gabata a lokacin da na yi muhadara a masallacin juma'a da ke a garin nan garin gusau a ainihin watan a garin gusau jihar zamfara lokacin da na gabatar da muhadara dangane da Ahmad Tijjani da kuma irin ainihin wato sallah da yake yi yake cewa taraktu takbira wa tahmida wal qira'atu fi salati ayyaman adatu takbiratul ihram adatu takbiratul ihram was salam li uzrin qama bi shi da kansa ke bayanin yadda yake sallah baya cewa Allahu akbar baya cewa sami Allahu liman hamidu baya cewa rabbana wa lakal hamdu baya karatun alkur'ani a cikin sallah abinda kawai yake yi a cikin sallah shine in ya ce Allahu akbar sai assalamu alaikum na gabatar da muhadara na yi bayani dangane da wannan sallah ta Ahmad Tijjani cewa muna son a ba mu hujja daga littafin Allah da sunnan manzo akan ingancin wannan sallah alhali kafin wannan akwai wasu daga cikin yan tijaniya da suka hito suka yi maganganu suka yada duniya in tambaya dubu aka yi musu dangane da ɗarika tijaniya to suna iya bada hujja daga littafin Allah da sunnan manzo na ce to ni tambaya guda zani ba dubu zani ba ina son a bani amsa daga littafin Allah da sunnan manzo akan ingancin wannan sallah sa'annan kuma na ce na ce duk wanda ya bada amsa za a bashi ticket din umra da visa na umra in dai ka bada amsa to wannan tambaya da aka yi kuma na yi bayanin cewa idan ba a ba da amsa wannan tambaya ba to a shaida cewa ahmad tijani mutum ne mai mu'amala da shedannu mutum ne mai mu'amala da aljannu wannan sallah da ahmad tijani ke yi duk wanda ba matsafi ba boka mai mu'amala da aljannu to baya irin wannan sallah to shine aka samu wani daga Nijar sai ya rubuta wani littafi mai ɗauke da shahi ashirin da hudu yanayi mani raddi akan wannan magana da na faɗa dangane da sallar Ahmad Tijani ya sanya ma littafinsa suna ila aina ayyuhal wahabiyu habibu Ahmad Jibril sunan littafin ke ila aina ayyuhal wahabiyu habibu Ahmad Jibril to shine ni kuma na rubuta wannan littafi na yi masa raddi dangane da abin da ya faɗa to shine na ce ila kitabillah wa sunnati rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi salih mutakidina anna ahmad tujani kana yakzibu ala allah wa ala rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallama li igwa'il muslimin to wannan shine sanadiyar yima wannan littafi suna a yima ambaton wannan littafi da wannan suna to mun shigo a cikin maudu'i na bayani akan dalilan da yasa 'yan tijjaniya suke yin ɗarikar tijjaniya dalilan da yasa ba su barin ɗarikar tijjaniya wanda yake na ambaci abubuwa na rubuta abubuwa guda goma sha biyu wanda shi yasa 'yan tijjaniya ba su barin wannan ɗarika ta tijjaniya shi yasa suke wannan ɗarika ta tijjaniya wanda yake abu na farko na ambata cewa iradatullahi alkauniya alkadariya wato ruhin Allah wa man yuridillahu fitnatahu falam tamlika lahu min Allah shay'a idan Allah ya nufi zai yi ma mutum azaba to ba za ka iya mallaka masa komai ba wanda yake waɗannan aƙidu da Ahmad tijjani ya zo da su aƙidu na kafirci na zindikanci duk wanda ya mutu yana akan waɗannan aƙidu to tabbas wannan mutum ba ya da ainihin watan rabo a wurin Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya mutu yana kan wannan aƙidu da Ahmad Tijani ya zo da su aƙidu na kafirci to lalle wannan mutum baya da rabo a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai abu na biyu da na ambata shine ƙawatawa da Iblis yake yi akan wannan ɗariƙa ga wannan ɗariƙa. shi Iblis ya san aƙidu da ke cikin wannan ɗariƙa? ya san cewa duk wanda ya mutu yana akan wannan aƙida ta ɗariƙa to zai zan daga cikin ainihin wato mutane waɗanda a hizbu shaifa, waɗanda ke cikin rundunar shaida, to saboda haka yake kawata wannan ɗariƙa a cikin zukata waɗanda a halakakku shi yasa suke son wannan ɗariƙa shi yasa suke bin wannan ɗariƙa wannan shine abu na biyu abu na uku shine taqlidul aba'i wal usra al munharifina an manhajar kitabi wa sunna mutum ya ce shi zai yi taƙalidanci wato zai yi kwaikwayo zai bi abin da ya tarar da uwayensa da family da dangi suke a kansa da yawa za ka ga waɗanda ke akan wannan ɗariƙa dalilin da yasa suke akan wannan ɗariƙa sun tashi sun tarar da uwaye da kakanni da abokai da saura kowa suna akan wannan ɗariƙa to saboda haka gado yayi yana yin ɗariƙa ne saboda ya gada abu na hudu shine taqlidul ulama wato yin taqlidanci ga malamai mutum ya zama ya tashi tun yana yaro karami mahaifinsa sai ya ɗauke shi ya kai shi ga malami ɗan ɗarikar tijjaniya ya ce ya karantar da shi ƙur'ani to shi kuma malami ɗan ɗarikar tijjaniya duk wanda ya kai ɗansa a sa cewa a karantar da shi alƙur'ani to zai yi ƙoƙarin cusa ma wannan yaron son ahmad tijjani zai yi ƙoƙarin cusa ma wannan yaron bayani akan karamomi na tijjani da darajojinsa da ɗaukakarsa har ya zamanto mutum ya kasance yana son ahmad tijjani a cikin ransa kamar yadda yake son allah ko kamar yadda yake son manzon allah sallallahu alaihi wasallam ko kamar yadda ya kasan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine abu na hudu wanda yasa yan dariƙa tijaniya suke wannan dariƙa ta tijaniya kuma shi ke sa ba sa barin wannan dariƙa. sai abu na biyar shine ainihin wato rashin sanin hakikanin abinda Allah ya sauka ma manzo sallallahu alaihi wasallam na tauhidi yan ɗarika tijaniya ba su da ilimi na tauhidi ta Allah da bauta ba su da wannan ilimi abinda ilimin da suke da shi shi ne ainihin wato yin shirka da Allah wato ba su da ilimi na tauhidi sai haga abubuwa na shirka suna yi su a wurin su sai su ce tawassuli ne alhali kuwa shirka ne ake yi da Allah subhanahu wataala sai su ce ainihin ainihin tawassuli ne suke yi to rashin tauhidi yana daga cikin abin da yasa suke wannan dariƙa ta tijaniya sai haga aqidu na kafirci da zindikanci suna akan wannan akida saboda ba su da ilimi na tauhidi malaman su ba su karantar da su tauhidi in ma ka yi bayani ta tauhidi ya kasu kashi uku akwai tauhid akwai al-rububiyya akwai al-uluhiyya akwai al-asma'i was sifat sai su maka inkari sai su ce ina manzon Allah yace ce tauhidi ya kasu kashi uku alhali kuwa sun san akwai abubuwa da yawa waɗanda yake malamai su suka yi bayanin su amma sun yarda da waɗannan abubuwan sun san ba manzon Allah ya bayani ba amma malamai sun yi istinbatin sane sun hitar da shi a cikin littafin Allah da sunnan manzo kamar kashe kashe da malamai suke yi ga cewa sallah na da farilai da sunnoni da mustahabbai mun san cewa ba inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya taba yi ma al'umma wannan bayani cewa sallah na da farillai da sunnoni da mustahabbai da abin nan farillai da sunnoni da mustahabbai haka kuma misalin yin alwala a ce akwai farilloli akwai sunnoni akwai mustahabbi haka aikin hajji a ce akwai rukunai akwai wajibai akwai al'ada akwai sunnoni wanda babu inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya waɗannan bayanai amma kuma malamai suka yi istinbadi suka hitar da waɗannan abubuwa suka yi bayani su to yan ɗariƙu duk sun yarda da waɗannan abubuwa da malamai suka yi bayani amma akan abin da shayi shahi tauhidi istinbadi da malamai suka yi ko kuma istitira suka fitar da bayani akan yadda tauhidi ya kasu kashi kashi dangane da nassoshi na alkur'ani dangane da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sai su yi inkari ba su da ilimi akan wannan domin zaka ga cewa kowane a kashi daga cikin kashe-kashen tauhidi sun hada shaihunansu da Allah subhanahu wataala to wannan shine abu na biyar da yasa suke wannan dariƙa shine ba su da hakikanin ilimi na tauhidi ba su da ilimi na tauhidi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah da annabawan Allah gaba ɗaya suka zo da shi daga wurin Allah sun jahilci ilimi na tauhidi abu na shida da yasa suke wannan ɗariƙa shine wato bin son rai bin son rayuwa da kuma rashin ikhlasi rashin tsarkake zuciya wajen ibada za ka ga da yawa daga cikin su ainihin ba su da ikhlasi dangane da ibada da suke zuwa ga Allah suna yi ne mutum na yi ne yana son a yabe shi a ce shi wani a ce shi wani bai son a ce a zo a yi wata suka gare su a ce dan wahabiya ne ko a ce dan izala ne ko dan salafiya ne waɗannan sunaye duka sun sun aza waɗannan sunaye ko sun abin nan suna kiran mutane da waɗannan sunaye domin tamfir domin mutane su guji tsayawa ga littafin Allah da sunnan manzo sai haga mutum saboda rashin ikhlasi baya son wai a ce mai dan izala baya son a ce mai dan wahabiya saboda haka ga gaskiya ya san gaskiya ba zai bi wannan gaskiya ba wannan shine abuna na shidda sai abu na bakwai shine watan son duniya za ka ga da yawa daga cikin su wannan ɗariƙa ta tijjaniya da ita suke ci da ita suke sha musamman malamansu da almajiransu, su to sai ga wannan ɗariƙa suna ci da wannan ɗariƙa suna ci da ainihin wato bid'o'i da suka kago suka sanya a cikin addini irin maulidi ta hanyar maulidi za a ga ta hanyar maulidi suna arzuta kansu za ga ta hanyar tsibbo ta hanyar rubuce-rubuce ta hanyar yin layi da sauransu sai ga mutum ganin ya kai idan ya bar waɗannan wannan ɗariƙa ya dawo ga sunna ganin ya kai kamar dai ba zai samu abin duniya ba to saboda haka sai su karkata ga duniya dalilin haka sai ya zama su ga cewa ba za su yi barin wannan ɗariƙa ba wannan shine abu na bakwai to sai abu na takwas shine rashin fahimta da kuma rashin basira da kwakwalwa wadda ainihin wato mutum zai iya bambanta makaryaci da mai gaskiya wato ba su da azzaka ba su da wato suna da killatul faham wato suna da fahimta wadda ta karanta wato ba su da fahimta cikakka a cikin kwakwalwarsu ba su da ainihin wato azzaka a cikin ainihin wato kwakwalwarsu ba su da zaka wadda aka malalla kuma ba su da basira wadda aka malalla a cikin kwakwalwarsu saboda mi basirar da aka gare su da fahimtar da ke gare su bai sa wato bai taimake su ba ga su gano makaryaci da mai gaskiya irin yadda Ahmad Tijani yake babban makaryaci to har yanzu ba su da kwakwalwa da basira da zai sa su gano cewa Ahmad Tijani wato da suka gano cewa za su gano Ahmad Tijani cewa makaryaci ne to wannan yana daga cikin abin da yasa ainihin wato suke wannan ɗariƙa to sai abu na tara shine rashin sanin a aƙidu da Ahmad Tijani ya dasa a cikin addinin musulunci saboda littafan da aka rubuta akan Ahmad Tijani jawari Ma'ani da kuma al da kuma Al-Ifada irin waɗannan littafan duka za ga cewa sun jahilci abin da ke cikin littafan ba sa karatun littafan ba sa karantar da littafan takamarsu su dai kawai suna akan ɗariƙar Tijaniya suna biya ga Tijani saboda haka idan za ka zo ka yi bayani akan ainihin wato aƙidu da ke cikin ɗarikar tijjaniya sai haɗu ma ƙarshen ta ma za su dawo su ne maka gaddama su ce kana Muhammad Tijjani ƙarya saboda mi sun jahilci abin da ke cikin sun jahilci miyagun aƙidu na zindikanci da Ahmad Tijjani ya dasa cikin zukatan al'umma sai abu na goma shine istidradin da Allah subhanahu ta'ala ke yi musu shine irin yadda Allah ke ba su lafiya yake ba su kuɗaɗe yake ba su wadata kuma in sun roƙi Allah sai su ga Allah ya karɓa waɗannan abubuwa sun ruɗe su irin yadda abubuwan da Allah ka yi musu ga rayuwarsu ta duniya wannan ya ruɗe su suna ganin cewa Allah na yi musu ne saboda suna akan wannan ɗariƙa ta tijjaniya saboda haka sai su auna wannan da cewa kenan Allah na son ɗariƙar tijjaniya sun kasa gano cewa ai akwai kiristoci waɗanda ke ga duniyan nan in ma wadata duk abin da ake takama da shi to Allah ya ba su ma abin da ya abin da Allah ya ba su wasu daga cikin kiristoci za ga Allah ya ba su wadata Allah ya ba su kuɗaɗe Allah ya ba su mulki ga su kuma kafirai ne ba su da hankalin wato ba su da hankalin gano cewa ita duniya Allah na bayar da ita ga wanda yake so da wanda baya so amma imani Allah bayar da bayar da imani sai ga mutum wanda yake so sai abu na goma sha ɗaya wanda ya sa suke wannan ɗariƙa shine mugunya aƙida da shehunan su da dasa cikin zukatansu cewa manzo sallallahu alaihi wasallam zai iya dawo a duniya kuma ya zo ya kawo wani abu na addini sai ya kasance wannan aƙida wannan abu da ainihin watan malaman su suka daka dasa a cikin zukatan su sun yarda da wannan cewa manzo Allah na iya dawo ya dawo duniya ya sake kawo wani waɗannan su ne abubuwa guda goma sha ɗaya da muka karanta aka yi bayanin su dalla dalla satin da ya gabata to yau za mu tashi na goma sha biyu to na sha biyu ɗin nan shi yana ɗauke da bayanai daban-daban a sani ashara na goma sha biyu daga cikin ainihin watan, abubuwan da yasa 'yan ɗarika tijjaniya suke wannan ɗarika kuma ba su bari eh, wannan ɗarika suna akan wannan ɗarika shine ma ja an ahmad tijjani shine abin da ya zo daga ahmad tijjani na dajjile daga ainihin watan dajjalanci wal aqwali al kaziba da maganganu na ƙarya da shi ahmad tijjani yi. li atba'ihi ga mabiyansa kuma su sun yadda da waɗannan maganganu wal gurur da kuma rudi da yake rudin su wal khida'a da kuma yaudara da yake yi masu waftira'at da kuma karece karece da yake yi ja'ahum anil yamin sai ya zo mai yan tijaniya ta bangaren dama liyamanu bihi don domin a amince masa sai ya zo da cewa ai ya zo da zikiri ne ya zo da salati ya zo da la ilaha illallah waɗannan abubuwa wanda yake duk musulmi yana son waɗannan abubuwa da ainihin watan suke takama cewa shi suka zo da shi salati da istighfari da la ilaha illallah duk musulmi na son ya rinka yin waɗannan abubuwa to shine sai Ahmad Tijani kullum mu mutane ta cewa waɗannan abubuwa su ya kawo ma al'umma to sai kai sai kai zaton cewa kamar mutum ne wanda yake yana son mutane da alkhairi yana son mutane da shiga aljanna ashe karkashin haka to sai ya dasa samu mutum aƙida ta kafirci a cikin zuciyarsa wanda yake wannan aƙida in yana akan ta to Allah subhanahu wata'ala duk wani zikiri da zaka yi da salati da istighfari da karatun Qur'ani da aikin hajji da umra duk abin da zaka yi gaba ɗaya Allah ba zai karba saboda an bata maka zuciya zuciyarka ta lalace dama zuciya idan zuciya ta koma irin zukatan kafirai irin zukatan mushrikai irin zukatan ainihin watan abin nan munafukai to a wannan lokacin duk aikin da mutum zai yi Allah subhanahu wataala ba zai karba ba to walam ya tafaddanu sai ya zama to ba su yi kaifin hankali ba tsalikin latifamin saboda karamcin fahimta da ke gare su wa idrakin da wasu wa zaka'in da kuma basira da ke gare su karamcin basira da ke gare su ba su hankalta ba suka gano bi annahu rajulun dajjal cewa Ahmad Tijani mutum ne dajjal kuma kazzabu kuma makaryaci ne ya kazibu ala Allah ya nemi Allah ƙarya wa ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya wa huwa yakhdumu li shaytani shi shaytan yake yi hidima allazi yad'u hizbahu wanda yake shi shaytan yana kiran jama'arsa li yakunu min ashabi sa'ir don su kasance a cikin ma'abuta wutar sa'ira to sai jama'a su saurara wannan aya Wanda zan fassarawa idan aka fassara wannan aya zaka ji cewa kamar dai wannan aya ta sauka ce kamar Allah ya saukar da wannan aya ne saboda Ahmad Tijani wanda yake zaka gano cewa abin da ke cikin wannan aya bayanin da aya take yi to za ka gano cewa akan abin da Ahmad Tijani ya kasance kenan da shi da mabiyansa Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin suratul an'am aya ta 112 zuwa aya ta 113 Allah ce wa kazalika kama haka ja'alna li kulli nabiyyin mun sanya ma kowane annabi mun sanya masa aduwan maki wato kamar yadda kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana da makiya garin Makka waɗanda ba sa son ka irin su Abu Jahali irin su Abu Lahab irin su Asi dan Wa'il da sauran kafirai kamar yadda ainihin wato kake da makiya to Allah ya ce wa kazalika kamar haka ja'alna li kulli nabiyin aduwa mun sanya ma kowane annabi yana da maki kowane annabi yana da maki saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da makiya kuma mu muna cewa Ahmad Tijani yana daga cikin makiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk magana da yake faɗa cewa ainihin ya zo da zikiri ya zo da son manzon son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk yaudara ce kamar yadda zamu gani to shine Allah subhanahu wataala ya ce mun sanya ma kowane annabi mun sanya masa maki waɗannan makiyan da muka sanya masa daga daga kashi biyu shine shayatinal insi wal jinni watan shaidannu daga cikin mutane da kuma shaidannu daga cikin aljannu Allah ya sanya ma kowane annabi yana da makiya ina ne makiyan nan suke ana samun su shedannu ne amma kuma mutane ne ana samun su shedannu ne amma cikin aljannu to waɗannan da ake samun shedannu da ainihin cikin mutane da aljannu sai Allah ce yuhi ba'dhum ila ba'din sashen suna yin wahayi zuwa ga sashi wato ainihin kenan aljannu suke yin wahayi zuwa ga ainihin watan ainihin watan mutane wato aljannu suna yin wahayi zuwa ga shedannun mutane me suke yin wahayi zuwa gare su shine zukurufan qauli magana wadda aka yi ma ado wato magana ta ƙarya ce amma aka yi mata ado domin inda zaka gano cewa magana ta ƙarya ce da aka yi ma can ƙarshen aya sai Allah ya ce fazarhum wa ma yaftaruna kaga kenan magana ta ƙarya ce wadda za a zo a ƙawata ta wato su waɗannan shaidannu daga cikin mutane da aljannu kamar ainihin wato suna a tsakaninsu su shaidannun aljannu za su iya yin wahayi zuwa ga shaidannu na mutane da ainihin wasu maganganu waɗanda za a zo a ɓatar da mutane dalilin waɗannan maganganu maganganu ne na ƙarya maganganu ne waɗanda aka ƙawata su magana ta ƙarya sai a ƙawata ta to ne ake nuni da ƙawata magana wato shine sai a yi magana ta ƙarya wadda yake za a yi amfani da ainihin wato wasu lafuzza na ƙarya wanda yake magana za ta kasance an yi mata ado tana da kyau an yi mata kwalliya wanda yake za ta iya kama hankali za ta iya kama jiki za ta iya sa ainihin wato ainihin wato a yadda da wanda ya yi wannan magana to waɗannan kuma waɗannan abubuwa duka za mu zo da shi amma yanzu don kawo misali za mu kawo misalai ko da misali guda bakwai haka irin maganganu na ƙarya waɗanda aka ƙawata wanda da su ainihin wato wanda shaidannu da aljannu suke taimakekeniya tsakaninsu ainihin wato suna batar da mutane da waɗannan maganganu kuma kamar da bayani ya gabata cewa Ahmad Tijani irin sallah da yake yi sallar da yake yi taraktar takbir wa tahmid wal qira'atu fi salati ayyaman da kuma irin cewa amara ni man la yasuni mukhalafatu Allah usalli khalfa adin ada salatil jum'a jum'a da kuma la tusallu ma'i faman salla ma'i falyu'id to irin waɗannan maganganu duka abubuwa ne masu nuni cewa lalle Ahmad Tijani yana mu'amala ne tare da aljannu domin duk wanda baya mu'amala tare da aljannu to baya yi waye irin waɗannan salloli da Ahmad Tijani yake kenan wasu abubuwa da ke hitowa daga Ahmad Tijani to wasu ƙawatawa ne wanda ainihin wato ke hitowa daga shaidannu daga aljannu shedannu waɗanda suke yin wahayinsa zuwa ga Ahmad Tijani shi ko sai ya rinka zuwa yana faɗin su sai kuma ya yi ma manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarya cewa manzon Allah ya faɗa can baya mun faɗa cewa ko wani annabi Allah ya sanya masa makiya daga cikin shedannu da kuma daga cikin ainihin wato shedannu eh, aljannu da kuma shedannun mutane Ahmad Tijani akwai abubuwa da yawa da suka fito gare sa wanda ke nuni cewa makiyi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam. na ɗaya daga cikin abubuwan akwai jauharatul kamal wanda ya lakana ma mabiyansa wanda duk kullun sahe da mareci kullun akan yi jauharatul kamali wajen so goma sha ɗaya cikinsa kuma akwai zagi ga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine al cikin jauharatul kamali akwai wannan lafzi manzo Allah shine al wanda yake al-asqam inda zaka bincike wannan kalmar ba zai bada ma'ana al-aqwam ba sai dai ya bada ma'ana ta rashin lafiya ko illa ko aibi kullun kenan dan ɗarika tijaniya sai ya zagi manzo sallallahu alaihi wasallam ce manzon Allah shine al-asqab wato wanda ke da illa wanda bai da wanda bai da lahiya wanda ke da cuta kullun sai an faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam wannan sa'annan kuma irin magana da yake faɗa cewa irin duk ranar litinin da ranar juma'a manzo sallallahu alaihi wasallama yana biye da shi kuma wannan suka ne ga manzo a ce manzo sallallahu alaihi wasallam mai daraja wanda babu wanda ya kai darajarsa a ce wai shi zai zama ya zan odili na Ahmad Tijani ba cewa yayi wai kullun yana tare da manzon Allah ba a'a manzon Allah shi abbiye da shi shi Tijani yana gaba manzon Allah yana biye da shi duk ranar litinin da ranar juma'a tun daga hudowar rana har faduwar rana to kun ga wannan suka ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma walakantar da manzo ne sallallahu alaihi wasallam da rashin da rashin kimanta manzo sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah ya rasa wanda zai zan odili manzon Allah ya rasa wanda zai rinka biya kullum sai wanda a kaskantacce na ƙasa wanda ke yi masa ƙarya shi zai zo yana bi ya zo yana bin sa kullum manzo sallallahu alaihi wasallam kamar manzo sallallahu alaihi wasallam ka iya to odilin wani makhluki yana biye da shi wannan hankali na ɗaukar wannan kuma a zo a rinka yin ƙarya cewa ana son manzo sallallahu alaihi wasallam ana son manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma irin maganganu na ƙarya da yake yi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam to saboda haka mu muna kira Ahmad Tijani yana daga cikin ainihin wato makiya na manzo Annabi sallallahu alaihi wasallam wato mai kin manzo sallallahu alaihi wasallama mai yi ma manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarya to waɗannan abubuwan da muke ciki shine cewa su shedannun aljannu sashin suna yin wahayi zuwa ga sashe Abin da ake nufi nan shine ta'awuni wato shedannun aljannu da shedannun mutane suna ta'awuni tsakaninsu wajen samar da wata magana ta ƙarya wadda yake magana ce ta ƙarya wadda aka ƙawata wadda yake za a yi amfani da ita a halakar da mutane to shine muka kawo kawo misalai a daga cikin waɗannan irin waɗannan maganganu waɗanda an na ƙarya da aka ƙawata akwai inda Ahmad Tijani yake bayani man ahabbana yuqalu lahu udkhulul janna wai da zarar ka so Ahmad Tijani to za a ce maka ka shiga aljanna to kun ga wannan magana ce ta ƙarya magana ce ta ƙarya kuma an ƙawata ta ai mata ado domin a kimanta shi domin a darajan tashi, domin a mutunta shi sannan yana cewa ma ahadun min awliya illahi min awliya illahi kullihim yuskinu sahabahu a aliya jannatin biduni hisabin wal iqabi siwa ana walau amilu fi zambi kulla jarimatin abin da ya faɗa kenan ba wani ɗaya daga cikin waliyan Allah gaba ɗaya wanda zai zaunar da sahabbansa baki ɗaya a cikin aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da ukuba ba yace siwa ana yace sai ni kawai to kaga wannan magana ce zukhrufal qawli ce magana ce wadda ainihin wato aka kawata magana ce ta ƙarya wadda aka kawata zukhrufal qawli wato magana da aka yi ma ado ayi magana ado an kawata magana yadda magana za ta iya kama zuciya yadda zuciya za ta yadda da magana to sai ya ce walau amilu fi zambi kulla jarimatin ko da mutum ya yi zunubi duk irin jarimar da za ka yi kulla jarima kaga idan aka ce kulla jarimatin kenan kun ga kashin kai na ciki kun ga kafirci na ciki kun ga zina yana ciki kun ga liwaɗi na ciki kun ga ainihin watan ta'addanci na ciki duk zunubi ba aka ce in ka yi shi to ranar tashin alkiyama in dai kai ɗan tijjaniya ne to kai ɗan aljanna ne ba a yi maka hisabi sa'annan kuma ba a yi maka azaba to kaga wannan ainihin watan zukurufal qawli ne wannan magana ce ta zukurufal qawli har yanzu dai muna shahi na a biyar ne muna shahi na ɗari da goma sha biyar din ne muna shahi na ɗari da goma sha 115 ne wannan kun ga wannan zukurufal qawli ne sa'annan kuma yake cewa ashabi la ya yahduruna ahwal al-mawqif yake cewa sahabbansa ba za su halarci abubuwa na ban tsoro ba na tashin alkiyama kaga wannan shi ma magana ce ta zukhrufal qawli magana ce wadda aka kawata magana ce ta ƙarya wadda yake aka kawata ta domin a rudi mutane domin a hayinci mutane haka kuma yana cewa ashabi laisu ma annasi fil mawqif yace sa ba sa tare da mutane ranar tashin alkiyama ba sa tare da mutane ranar tashin alkiyama yake cewa bal yakununa ma al'aminina ah, Eh, inda babil janna wato da ka tashi in kai dan tijaniya ne to baka ma zuwa wurin hilin hisabi da ka tashi kawai kofa aljanna zaka je ka tsaya kana tare da amintattu kun ga wannan magana ce ta ƙarya wadda ake akawata ta an zayyana ta domin a hainci mutane sa'annan kuma yayi da awa cewa yana da salsabi yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake da alkausar shi ma yana da salsabi kaga wannan magana ma magana ce wadda yake zukhrufal qawli ce magana ce wadda yake aka ƙawata kun magana ce ta ƙarya an ƙawata ta sannan yana cewa yudillahu li ashabi sawabul anbiya wai duk wanda a dan tijaniya Allah zai bashi lada irin lada annabawa annabawan Allah irin ladar da Allah zai basu to irin wannan ladar Allah subhanahu ta'ala zai ba dan dariƙar tijaniya to kaga wannan ma magana ce ta ƙarya wadda yake aka yi ma ado zukhruhul qawli ce magana ce wadda yake an yi mata ado an yi mata ƙawa domin a ja hankalin mutum domin ka je ka shiga ɗariƙa ta tijjaniya nan kuma yake cewa wai qala li sallallahu alaihi wasallam laka fil jannati arba'una maqama min maqamatil anbiya wai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Ahmad Tijani yana da matsayi na annabawan Allah arba'in a cikin aljanna to kaga wannan ma magana magana ce wadda yake zukhrufal qawli ce magana ce wadda yake aka yi ma ado aka yi ma ƙawa. kuma magana ce ta ƙarya to shine Allah subhanahu ta'ala ke cewa wa kadhalika kama haka ja'alna li kulli nabiyyin mun sanya ma kowane annabi ainihin waton maki makiya wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan kama haka muka sanya ma kowane annabi maki shayatin al-insi wato shaydannu na mutane wal da aljannu yuhi ba'dhum ila ba'din sashen suna yin wahayi zuwa ga sashe sashen su kamar sun hada ainihin waton karfi da karfi aljannu da kuma mutane waɗanda a shedannu waɗanda ke son su halakar da mutane to sai suka haɗa ƙarhi suka samar da wata magana ita wannan magana magana ce ta ƙarya kamar yadda Allah ambata ƙarshen aya fa zarhum wa ma yaftaruna magana ce ta ƙarya amma kuma an yi mata kwalliya magana ce ta ƙarya amma an yi mata ado Malam Muhammad har yanzu dai muna nan shahin ne muna dai shahin din nan farko ne ba mu kai ƙarshen shahin ba ta har yanzu muna nan ga shahin mu na ɗari da goma sha shida ɗin muna cikin aya ɗin wannan shahidi to magana ce walau a rabbuka to wannan magana da suke yi shine Allah subhanahu wataala yake cewa yuhi ba'dhum ila ba'din sashen suna yin wahayi zuwa ga sashe zukhruhul qawli magana wadda yake aka yi ma ado maganar da aka yi mata ado me yasa suke magana ta ƙarya su yi mata ado to shine Allah ce gururan domin a ruɗi mutane kaga duk wanda ya ce maka ka zo ka bi shi sai yace maka ya ce ranar tashin kiyama da kai da matanka da iyayenka da jikokinka da komai za ku shiga aljanna kaga magana ce ta ƙarya kuma an yi mata ado kuma ana son a yi amfani da ita don a ruɗe ka a aza ga wata hanya ta kafirci wannan shine to shine Allah subhanahu wataala yake cewa yuhi ba'dhum ila ba'din sashin suna yin wahayi zuwa sashi zukhrufal qawli wato magana wadda aka yi ma ado wato magana ce ta ƙarya an yi mata ado an yi mata kwalliya an gyara ta to me yasa suka yi wannan Allah ce gururan domin kawai a ruɗi mutane wato don ruɗi sai a ruɗe ka ka yadda da magana sai ka zo ka bi mummuna aqida ka zo lahira ka shiga wata jahannama to sai Allah ce walau sha'a rabbuka da ka ya so bisa ga kaddartawa ma fa'aluhu da ba su yi wannan abun ba wato da Allah ya so da ainihin Ahmad Tijani da da shedannun aljannu da yake mu'amala da su irin maganganu na rudi na ƙarya da suke yi ma ado suna rudin mutane suna zambatan mutane da Allah ya so da ai ba su yi haka ba da sai Allah ce fazarhum a bar su waɗannan mutane masu yawo da maganganu na ƙarya suke yi maganganu na ƙarya ado a bar su wa ma yaftaruna da kuma ƙaryar da suke yi magana da suke kage na ƙarya suna faɗi domin su ruɗi mutane domin su ha'inci mutane domin su yaudari mutane domin su zambaci mutane to a bar su sai Allah subhanahu wataala ya ce da ya so da ba su yi haka ba to me yasa Allah ya nuhi haka me yasa Allah ya kardata haka to Allah ya yi wannan ne saboda wannan abin da zai zo sai Allah ya ce wali tasda ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirati domin waɗanda ba su yi imani da gidan lahira ba ainihin zukatansu su karkata zuwa ga yadda da irin waɗannan maganganu wanda dama ana ambaton lahira ga yadda lahira yake zuciyarka ba ka yadda lahira ba ɗari bisa ɗari sai ka ga wata gara basa dama baka da yaƙini akan lahira ga abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani dangane da lahira da komai yau mai firru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi sai zaman to kai zuciyarka baka yadda da wannan ayar ba li kulli minhum yawma idhin sha'nun yughni kai a zuciyarka baka yadda da wannan ba wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara kai a zuciyarka baka yadda da wannan ba ka yadda da cewa abin da kai yadda da shi shine cewa ranar tashin alkiyama ga wani idan an bi shi to kai tsaye za a samu aljanna kuma ba za a yi mutum hisabi ba da sauran dai abubuwa na ƙarya waɗanda ainihin abubuwa na ƙarerai to shine Allah ya ce walitas ga ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah domin waɗanda zukatansu ba su yi imani da lahira ba su karkata zuwa ga yadda da waɗannan maganganu na ƙarya to za ka ga yan tijaniya duk inda za ka same su mabiya Ahmad Tijani waɗannan maganganu na ruɗi na ƙarya da ake zambatan mutane da shi da ake ha'intan mutane da shi za ka ga cewa sun yarda da waɗannan maganganu kuma zukatansu sun karkata zuwa ga waɗannan maganganu sai Allah ya ce wali yardahu hukum domin su yarda da magana wannan shi yasa Allah ya kaddarta irin Ahmad Tijani da ire-irensa suke irin waɗannan maganganu na ƙarya na ruɗi na ha'intar mutane Allah ya nuhi wannan saboda zukatan waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba su karkata zuwa ga waɗannan maganganu na ƙarya da Ahmad Tijani yake faɗa da ire-irensa da kuma shaidannu maganganu na ƙarya maganganu na rudi maganganu na ha'inci saboda mai dama su suna da illa su waɗanda da za su karkata zuwa ga waɗancan suna da wata illa ga zukatansu dangane da gidan lahira to tunda akwai wata illa cuta cikin zukatansu dangane da gidan lahira na rashin yaƙinin gidan lahira to sai ya kasance irin waɗannan maganganu na ha'inci da Ahmad Tijani ke amfani da su yana ruɗin mutane to sai ya kasance zukatansu su karkata zuwa ga yadda da irin waɗannan maganganu to shine Allah ce walitas ga ilaihi af'iratul ladzina la yu'minuna bil akhirati domin zukatan waɗanda ainihin wato ba su yi imani da gidan lahira ba su karkata zuwa ga karɓar waɗannan maganganu na ƙarya na ruɗi da ainihin wato su Ahmad Tijani da ire-irensu da shedannu suke amfani da waɗannan maganganu na ruɗi domin su waɗanga zukatansu su karkata zuwa ga waɗancan maganganu su yarda da maganganu shi yasa Allah ya nuhi wannan to sai Allah ya ce wali yarda hukumu domin su yarda da waɗannan maganganu na ruɗi su yadda da waɗannan maganganu na ƙarya su yadda da waɗannan maganganu na ha'inci to idan suka yadda da waɗannan maganganu na ha'inci idan suka yadda da waɗannan maganganu na ƙarya idan suka karkata zukatun suka karkata zuwa ga waɗannan abubuwa mi kuma zai biyo baya sai Allah ce wali ya fu ma hum muqtarifun domin su kamfata abin da za su kamfata bi ma'ana domin su kwashi zunubi menene ake nuhi anan irin maganganu da Ahmad Tijani ya zo da su cewa in ka bi shi ranar tashin kiyama ba a yi maka hisabi ba za a yi maka hisabi kai tsaye za ka shiga aljanna to yan ɗariƙa tijaniya don yarda da waɗannan maganganu na ha'inci maganganu na yaudara maganganu na zamba to shi ya ɗauke su ga duk wani tsahi da kaji wani malami na cibbo yake yi wani shirka da yake yi a ce a samu kaza baka ko a samu kaza fara ko kuma a samu kaza ja ko kuma a je a ɗaya wani abu da ransa ko kuma aje je a turbuɗe rago da ransa ko a turbuɗe akuya da ranta ko a je kabari a binne wani abu ko a kabari a tono wani abu wanda 'yan ɗariƙun tijjaniya suke yi to waccan magana ta ruɗi da Ahmad Tijjani ya zo da su maganganu na ruɗi na ƙarya na ha'inci zukatansu sai zamanto su waɗannan zukatan sun yarda da waɗannan maganganu to yadda da waɗancan maganganu na ha'inci ya haddasa musu wale ya ƙatari huma hum muqtarifuna su kamfata abin da za su kamfata na zunubi saboda sun ɗauki cewa ranar lahira ba a yi musu hisabi sun ɗauki cewa ranar lahira darin aljanna za suna to za a ga cewa duk inda za ka samu wani gari aka ce ga wata zawiya daga cikin zawiyoyi na 'yan ɗariƙar tijaniya to za a gani cewa su akan gaba wajen wajen tsafe-tsafe wajen tsafi idan mace na son ta rabu da mijinta idan mace na son mijinta ya sota idan mace tana son a kori kishiyarta idan mace tana son a haukatar da 'ya'yan kishiyanta idan mace na son 'ya'yan kishiyanta ainihin watan su koma baya to waɗanga mutane mabiya Ahmad Tijjani za ka ga cewa su ne kan gaba ga irin waɗannan ayyuka me yasa suke kan gaba ga waɗannan ayyuka sun yadda da waɗancan maganganu na yaudara cewa ranar tashin alkiyama ba a yi musu hisabi sun yarda da waɗannan maganganu na ƙarya da aka ƙawata cewa ranar lahira da su da iyalansu da matansu da komai ko ma hisabi ba su zuwa da sun tashi daga kabarin su sai bakin kofa aljanna sun yadda da wannan to tunda suka yadda da kamar sun amince ranar tashin kiyama ba za shiga ba za shiga azaba ba to wannan sai ya dauke su ga su kamfata abin da za su kamfata na zunubi sai su rinka aikata zunubai su ga cewa ko lahira aka je sai dai su biyo Allah ciko ba wai Allah ya bi su ciko ba saboda mi an ba su an suna tare da Ahmad Tijani suna tare da Ahmad Tijani to wannan shine to in kun ka duba ayonin aya abin da take karantarwa to zaka gano zaka fahimci cewa kamar aya tana magana ne akan Ahmad Tijani da miyagun aƙidu da ya zo da su kuma haka ne aya tana magana da akan Ahmad Tijani da kuma dukkanin wani ire-irensa waɗanda suka gabace sa da waɗanda za su zo bayan sa waɗanda za su kasance suna a mu'amala tare da aljannu waɗanda za su rinka zuwa da maganganu na ƙarya maganganu na ƙarya waɗanda yake za su yi maganganu na ƙarya ado su zayyana maganganu na ƙarya domin su ruɗe al'umma domin su ruɗe al'umma kuma Allah ya nufi wannan ne saboda waɗanda zukatansu su su yi imani da ranar lahira ba su karkata zuwa ga yadda da waɗannan maganganu su kasance sun yadda da maganganun sun yi imani da maganganun kuma sun yadda da maganganun sun yi imani da maganganun saboda haka hankalin su kwanci ranar lahira da sun mutu sai aljanna to dalilin haka kaga sai su kamfata abin da za su kamfata na zunubi domin sun ɗauki lahira Allah bai musu hisabi su kamfata zunubi sai su rinka yin abubuwa na zunubi shi yasa su ne kan gaba ga dukkanin wani wuri da za dukkanin wani aiki da za a yi na tsahi na malantaka da sunan malantaka a je a yi tsahi a je a yi bokanci a je a yi duba a je da allo a rubuta ayoyin alkur'ani a kara ayoyin alkur'ani ga wuta ana kuna a rubuta ayoyin Alƙur'ani ga allo na ƙarhe a rubuta ayoyin Alƙur'ani ga yuƙa, a rubuta abubuwa a je makabarta a turuɗe duk za a ga cewa mabiya Ahmad Tijjani su ne number one ga aikata waɗannan abubuwa me yasa suke waɗannan abubuwan to shi ne saboda sun yadda da waɗancan maganganu na ruɗi na Ahmad Tijjani wanda yake ha'intar mutane da shi cewa in ka bi shi ranar tashin alkiyama ba za a yi maka hisabi ba in ka bi shi ranar tashin kiyama sai dai ka bi Allah ciko daga kabari ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo daga kabari sa'annan zai zo daga kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo sa'annan ranar tashin kiyama ba za ka zo wurin hisabi ba sa'annan kuma Allah subhanahu wataala duk zunubin da kai Allah subhanahu wataala ba zai maka azaba ba to wannan kun ga wannan aya abin da take karantar da mu kenan abinda wannan aya take karantar da mu kenan to shine aka ce sai nace eh, to sai aka kawo wada zikiru aqwali Ahmad Tijani al-khabisa yanzu za a zo da maganganun Ahmad Tijani masu muni al-kaziba na ƙarya al-batila na ƙarya allati yashidu biha wadda da waɗannan maganganu yake yin harauta wa yagurru bihal muslimina yake rudin musulmai da waɗannan maganganu lisarfin domin ya juyar da su an manhaji kitabi wa sunna daga manhaja na littafin Allah da sunnan manzo wa ma alaihi salafuna as-salih sai a duba shahi na ɗari da ainihin watan goma sha bakwai cikin pdf ko shayi na ɗari da goma sha shida ila a ka'idihi alkufriya zuwa ga aƙidunsa na kafirci kullum man istajaba lahu duk wanda ya karba ma Ahmad Tijani wa amana bima ya Kulu kuma ya yi imani da abin da Ahmad Tijani yake faɗa to waqa'a fi zabiyati shaytani al-amika to ya aukar da kansa a cikin tarkon shaydan wanda an mai zurgi duk wanda ya karba ma Ahmad Tijani duk wanda ya yadda da maganganun Ahmad Tijani to ya sani cewa ya aukar da kansa a cikin tarkon iblis a cikin tarkon shaidan tarko mai zurfi Allah subhanahu ta'ala yana cewa kala Allah subhanahu ta'ala yana cewa kutiba alaihi an wajabta an rubuta akan shaidan annahu man tawallahu cewa duk wanda ya jibinci shaidan fa annahu yudhilluhu shaidan zai batar da shi wa yadihi ya shiryar da shi ila azabi sa'ir zuwa ga azaba ta wuta ta sa'ir wa man kadzabahu duk wanda ya karyatar da amatu Tijani waqtafa bima kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam yawa da da abinda manzon Allah yake a kansa wa ashabul kiram da kuma sahabbansa masu daraja faqat bari'a haqiqa ya barranta wa naja haqiqa ya tsira min fitnatil kadhab dajjal daga fitina ta makaryaci kuma ad-dajjal to min hadhihi al-aqwal ma yati daga cikin waɗannan maganganu abinda zai so yanzu zamu zo da maganganu ɗaya bayan ɗaya kusan magana hamsin da wani abu kowace magana magana ce ta ƙarya wadda aka ƙawata magana ce ta ƙarya wadda ake amfani da ita ana ruɗin mutane domin su kasance su zan masu biya ga Ahmad Tijani domin su kasance masu biya ga ɗariƙun ga ga Ahmad Tijani to maganganun su ne za mu shiga a ciki dama ita eh, wannan unwani wannan bayani shine abu na goma sha biyu abin da ya sa ɗariƙa Tijaniya suke wannan ɗariƙa ba su barin wannan ɗariƙa to shine maganganu na ƙarya maganganu na Ruɗi, maganganu na ha'inci maganganu na zamba wanda Ahmad Tijani yake yi kuma ya ƙawata maganganu maganganu ne na ƙarya an ƙawata su an ƙayata su an zayyana su yadda ainihin wato za a ja zukatan mutane za a ja hankulan mutane zuwa ga a yadda da Ahmad Tijani zuwa ga abi Ahmad Tijani zuwa ga a yadda da abi aqidunsa Domin min kawali tijani Alkazi ba daga cikin maganganun Ahmad Tijani na ƙarya ti garra biha wa a biha atba'u wanda ya rudi mabiyansa da shi magana ta farko ita ce to anan akwai masu wannan littafi a tabatul ula akwai masu wannan littafi a tabatul saniya to waɗanda ke da tabatul saniya a lokacin da aka jero tun farkon littafi maganganun da aka ɗauko na tijjani maganganu na aƙidun tijjani da aka ɗauko tun daga nan ba ta ɗaya har zuwa lamba ta ɗari da biyu da aka za da lamba ta ɗari da biyu to sai zamanto aka dakatar da kira a nan sai zamanto yanzu da za a shiga cikin sa na ƙarya wanda da su ya ha'inci mutane a cikin wancan bugu na farko to sai na soma da shi na sa lamba ta ɗaya na sa lamba ta biyu shi kuma har zuwa ƙarshe maganganu hamsin da wani abu to amma bugu na biyu a lokacin da aka kai ƙarshen waɗancan maganganu tun daga na ɗaya har zuwa ɗari da ashirin da biyu a lokacin da za a shiga cikin wannan maganganu inda aka zo da abubuwa goma sha biyu wanda Ahmad Tijjani wanda shi yasa an ɗarikar Tijjaniya ba su barin ɗarikar Tijjaniya to sai ya kasance na ɗora ƙida daga ainihin inda aka baro baya saboda haka nan sai ya zama to magana ta ɗari da uku kenan tunda can maganganu da aka yi magana ta ɗari da biyu an kayo nan sai zan ɗari da uku kenan to amma waɗanda ke da bugu na farko da aka ƙare waɗancan maganganu ɗari da biyu to da aka zo ga magana sai aka sa nan ba ta ɗaya kenan yanzu za a soma wata sababbin maganganu saboda aka gane dan bambanci da ke cikin bugu na harko da kuma bugu na biyu bugu na harko yanzu magana da za mu yi magana ita ce magana ta namba ta ɗaya amma bugu na biyu yanzu magana da za mu karantawa ita ce magana ta ɗari da uku wa min Tijjani tijani yana daga cikin ƙarshe ƙarshe tijani za mu wato yanzu za mu shiga ne cikin maganganu na ƙarya waɗanda magana ce ta ƙarya wadda shedan wanda wanda ainihin wato Ahmad Tijani ainihin wato yake amfani da waɗannan maganganu yana rudin mabiyansa yana ruɗin al'ummar musulmi domin a zo a bi ɗariƙarsa domin a girmama shi domin a karrama shi domin a ɗauki cashi mutumin kwarai ne annahu annahu sallallahu annahu cewa shi tijani sa'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wai ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama an nasabihi daga zumuntarsa wa hal huwa min al abna'i wai ce manzon Allah shin shi Ahmad Tijani yana daga cikin ƴaƴan manzon Allah ne wal auladi yana cikin ƴaƴan manzon Allah ne wa min al ali ko yana daga cikin iyalan manzon Allah ne wal ahfadi ko ko yana cikin jikokin manzon Allah ne shi Ahmad Tijani wai ya tambayi manzon Allah kuma wannan tambaya ce wadda aka yi ya kazatan lama naman walke ba cikin bacci ba wai Ahmad Tijani ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam waɗannan tambayoyi cewa shin shi Ahmad Tijani yana daga cikin ƴaƴan manzon Allah ne yana daga cikin iyalan manzon Allah ne yana daga cikin jikokin manzon Allah ne fa ajabahu sallallahu alaihi wasallama manzo tsira da aminci Allah su tafi gare sa sai ya karba Muhammad Tijani bi qaulihi da maganar sa shi manzo sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce mu Tijani anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan karraraha sallallahu alaihi wasallama salasan manzo Allah ya kankamta wannan so uku wai kai ne ɗana haƙƙan watan gaskiya ko magana ta gaskiya kai ne ɗana har so uku manzon Allah na cewa shi Ahmad Tijani ɗan manzon Allah ne wa hada su'alu wannan tambaya waqa'a ya qazatan lama namu ya uku ne ke ba cikin bacci ba wannan magana a dube ta a cikin ainihin jawahirul ma'ani allazi yalihi allazi bi hamishi kitabur rima nuska maktabatu shabiya albabul awwal alfasul awwal fi ta'rif juz'i na ɗaya shahi na talatin zuwa shahi na talatin da ɗaya da kuma jawahirul ma'ani allazi yalihi kitabur rima ishra maktabil busi wad dirasat juz'i na ɗaya shahi na 18 da kuma jawahirul ma'ani tahqiqul imam shaykh tijani ali sisi juz'i na ɗaya shahi na 42 za a samu wannan bayani to anan wannan maganar za a ga cewa duk inda ɗan ɗariƙar tijaniya yake wato yana girmama tujjani ta wata huska ta cewa wai tujjani jikan manzon Allah wai tujjani jikan manzon Allah ne yana karrama tujjani ta wannan janibi saboda haka yanzu ma duk wata magana da zaka yi akan Ahmad Tijjani shi dan dariƙar Tijjaniya jin yake kama kana zagi manzon Allah wai tunda ka zagi jikan manzon Allah yan dariƙar Tijjaniya kenan abinda suke kudurtawa kenan to wannan magana da Ahmad tijani ya faɗa qauluhu maganarsa da tijani ya faɗa yace qala lahu sallallahu alaihi wasallam ƙara lahu nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci Allah tabbata gare sa yace anta waladi haqqan kai ne ɗana kuma haƙƙan gaskiya to la shakka ba kokonto anna hadha kadhibun cewa wannan ƙarya ce a ce manzon Allah ya ce ma wani anta waladi wannan wallahi ƙarya ce saboda kun san koyaushe muna faɗa Ahmad Tijani makaryaci ne to a lura da wani abu duk wanda an makaryaci in dai kai mutum makaryaci ne to bi iznillahi idan Allah ya sanya kana da basira kai kana da basira kana da fahimta abubuwa to a cikin maganganunsa zaka iya gano cewa wani makaryaci ne idan dai Allah ya maka fahimta Allah ya sa kana da al-idrak kana da basira to in dai mutum makaryaci ne idan ka nazarin maganganunsa to sai wani abu ya bayyana gare ka daga cikin maganganu wanda za ka gano cewa wani makaryaci ne to anan menene wanda za a yi amfani da shi a cikin wannan magana a gano cewa tijani makaryaci ne to shine aka ce waftira'un ala nabi sallallahu alaihi ƙarya ce ma manzo li'annahu domin yadda lamar yake la yumkinu lin nabi baya yiwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama an ya kula li rajulin manzo Allah ya ce ma wani ɗa namiji baya yiwa manzon Allah ya ce ma wani ɗa namiji anta waladi kai ɗana ne wani ɗa namiji arrajulu wanda arrajulu domin annabi sallallahu alaihi wasallam iyansa gaba ɗaya babu wanda ya kai matsayin arrajulu ba wanda ya kai matsayin arrajulu dukkanin suna ƴan ƙanana suka rasu duk suna yara suka rasu ba wanda ya kai matsayin ainihin a ce mu a ce ya zan arrajulu domin me Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala ya kuli yana cewa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum rijalikum duk waɗanda an mazaje daga cikin ku dama idan aka ce arrajul kun ga kenan ba ana nuhin at-tiflu ba ana nuhin as ba tunda shi manzon Allah uba ne ga Ibrahim iba ne kuma ga Qasim kun ga su waɗannan duka suna yare suka rasu ba wanda daga cikin su ya girma ya kai matsayin a ce masa arrajul to annabi sallallahu alaihi wasallam eh, Allah ya ce ba uba bane na ɗaya daga cikin ainihin wato rijalikum to sai gashi tijjani yana cewa manzon Allah ya ce masa anta waladi wanda yake tijjani sadda yake wannan magana kun ga yana arrajulu kuma yace ce manzon Allah ya ce mishi shi waladun ne shi ɗa ne na manzon Allah yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma wani mutum ya ce mai anta waladi kun ga wannan abu ne wanda yake hankali bai dauka tunda shi manzon Allah baya da wani ɗa namiji babba wanda aka ce gashi ya zan waladu ga manzon Allah babu shi sai dai a ce an samu ainihin wato hafid wato jika an samu jika ta hanyar diyarsa ainihin wato Fadima. an samu ainihin wato jika ta hanyar ainihin wato diyarsa ainihin wato Fadima. amma dai a ce an samu waladun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na ciki wanda ya haifa da ne na ciki kuma ya zan arrajul ya zan namiji babba kamar Ahmad Tijani to wannan magana ce wanda ke magana ce ta ƙarya baya yiwa baya yiwa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ya ce ma Ahmad Tijani anta waladi in ma misali magana ce wanda aka ce manzon Allah ya faɗa amma ta zan ta gaskiya sai dai a ce alhafid anta hafidi misalin kai jika na ne misali to kun ga tun nan ne za a gano cewa maganar da ya faɗa ƙarya ya faɗa domin bai yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani mutum ya ce anta waladi duk ka duba a gani cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wani makaluki wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya taba ce wannan kalma almu anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan ka taba samu ga hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya taba ce ma wani namiji wannan magana wannan kalmar saboda haka Ahmad Tijani wannan magana da ya faɗa cewa shi manzon Allah ya ce shi ɗa ne na manzon Allah to magana ce ta ƙarya wadda ya ƙawata domin a so shi a karrama shi a yadda da shi ya hayinci mutane ya zambaci mutane ya yaudari mutane ya cusa mutane a ƙidu na kafirci na zindikanci na shirka na ainihin watan bid'a manufarsa kenan to shi ne aka ce la dalila babu wani dalili lisahati intisabi attijani ila nabi sallallahu alaihi ba wani dalili wanda ke nuni cewa Ahmad Tijani yana da dangantaka da manzo sallallahu alaihi wasallama annahu domin shi tujani lam yadhkur shay'an bai ambaci wani abu mimma ja'a fi kutubi tarihi daga cikin abin da yazo cikin littafai na tarihi akwai littafai waɗanda ke bayani akan al-ansab akan zumunta littafai da aka rubuta na tarihi waɗanda ke bayani akan ainihin watan silsila ainihin watan waɗansu mutane silsilan mutane silsila na wasu mutane waɗanda ake gano cewa jikoki ne ga manzo sallallahu alaihi wasallama Ahmad Tijani bai ambaci wani dalili bi wata hujja wadda ke nuni ga cewa ai cikin abin da ya zo ga littafai wanda ke nuni cewa ne wato yana da dangantaka da manzo sallallahu alaihi wasallama inna madda azalika yayi da awar wannan ne li ajli hadhihi al saboda wagga ƙarya wagga magana da ya kago cewa ya ga manzo Allah ya tambayi manzo Allah manzo Allah ya ce masa kaza to ita ce asali tushe ga dukkanin maganganu da 'yan tijaniya ke yaɗawa duniya cewa Ahmad Tijani wai dan manzon Allah ne ko jikan manzon Allah ne wagga magana ita ce amma ga littafai da aka sani waɗanda ke rubuce da ainihin wato bayani na ainihin wato zumuntan mutane babu inda ake da bayani a cikin waɗannan littafan inda cewa Ahmad Tijani yana da wata alaka ta zumunta tare da manzo sallallahu alaihi wasallama ko ta kusa ko ta nesa babu babu wannan amma sai ga sun yi magana na silsila na ƙarya tijjani baba ne kaza kaka ne kaza wani kaza wani kaza sai su ta jero wasu mutane daban-daban wanda babu inda suka samu wannan a cikin littafai na addinin musulunci sai cikin littafan su nasu da suka kago na ƙarya su jera silsila wai har zuwa ga har zuwa ga Fatima har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba illa kawai don a hayinci mutane a yaudari mutane a zambaci mutane a nuna cewa wai shi jika manzon Allah ne saboda haka in ka zo ka yi magana akan sa sai a ce ka zagi jikan manzon Allah sai wani ya ji cewa kamar ma manzon Allah yake zagi wallahi duk wannan ƙarya ce ba ya da wata alaka da zumunta da manzo sallallahu alaihi wasallam in kuma yana da shi yana da shi to a duba akwai littafai waɗanda aka rubuta na waɗanda ke magana akan zumunta waɗanda ke magana akan zumunta a gwada mana silsila inda Ahmad Tijjani yake da alaka a cikin a duba cikin littafan inda Ahmad Tijani yake da alaka da zumunta tare da manzo sallallahu alaihi wasallam babu shi la'annahu lam yadhkur shay'an bai ambaci wani abu ma jaa fi kutubi tarihi daga cikin abin da yazo cikin littafai na tarihi ya dullu ala sihati qawli wanda ke nuni akan ingancin maganarsa babu shi babu shi wanda ke nuni akan ainihin wato ingancin maganar da ya faɗa eh, saboda haka inna madda zalika li ajli hadhihi al-firya yayi da wannan ne saboda wagga ƙaryar da yayi wa nanu naqulu muna muna cewa kullu ma yaqulu duk abin da yake faɗa wa yazum yana riyatawa cewa annahu akhadahu min annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam kazatan nama kasan walki lama nama ba cikin bacci ba kazimun ƙarya ce wabtirahum ala lahi da kuma kagen ƙarya ga Allah lam yarahu bai ga manzon Allah ba wala lam yasma minhu shay'an bai ji komai ga manzon Allah ba ya kula addaktor Muhammad Tahir mai gari rahimahullahu Allah shi masa rama wanda ya rubuta Ibrahim Iyasi As-Singali a duba cikin littafinsa a Sheikh Ibrahim inyasi As-Singali hayatuhu wa ara'uhu wa ta'alimuhu a duba shahi na goma ga abin da yake cewa yake cewa ya kula addaktor Muhammad Tahir mai gari rahimahullah asarar bahisuna shukukan wato su waɗanda ke bincike akan zumunta sun ainihin watan zo da ainihin watan shakku sun ainihin watan sun motsar da shakku sun zo da shakku haula sihati intisabi ainihin watan dangane da ingancin zumunta Ahmad jani ila baitul alawi zuwa ga gidan alawi wanda ake ganin gidan alawi kamar ainihin sun hito ne daga ainihin watan jikokin manzo sallallahu alaihi wasallama to babu wata alaka ba wata abin nan wanda ke nuni ga cewa ainihin wato yana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallama domin a kawali Ahmad Tijani yana daga cikin maganganu na Ahmad Tijani albatila na ƙarya alkaziba na ƙarya allati garrabiha atba'ahu wanda ya rudi mabiyansa da waɗannan maganganu qauluhu magana sa shi Tijani yake cewa ruhuhu sallallahu alaihi wasallama rayuwar manzo tsira da aminci Allah sabbata gare sa wa ruhi da rayuwata yace haka za yace haka siki wato ya daidaita rayuwarsa da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam mushiran bi asbu'aihi as-sababati wal wusta sai yana mai ishara da manuninsa da farkin tsinin tsakiya ya hada su haka guda biyu yace da rayuwa tai da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka suke kamar kenan ya daidaita kansa da ya daidaita rayuwarsa da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ruhu sallallahu alaihi wasallam wai rayuwar manzo tumiddu rusul suke dada annabawa manzanni kenan duk annabawan Allah gaba ɗaya duk abin da suke samu suna samu ne daga rayuwar manzo sallallahu alaihi wannan ƙarya ce wal anbiya alaihi salatu wassalam da kuma annabawai duk manzanni da annaba gaba ɗaya duk wani abu da suke samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shike ba su yana hitowa daga manzon Allah zuwa gare su to babu wani dalili akan wannan duk kuma wata magana wadda ba ta da dalili daga littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama ba magana bace wadda za a yi imani da ita wadda za a yarda da ita annabawan Allah manzannin Allah tun Allah subhanahu wataala bai halicci annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya aiko annabawa wa ma muhammadin illa rasulun kada khalat min qablihi rusulu muhammad sallallahu alaihi wasallama wato ba wani abu bane face manzo ne manzanni sun wuce gabaninsa annaba sun wuce gabaninsa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam tun Allah bai halicce shi ba annabawa sun wuce gabaninsa to annabawan da suka wuce gabaninsa ana iya cewa wai duk abin da suke samu gaba daya rayuwar manzon Allah ke basu abin da suke samu ina dalili ina hujja akan wannan to wannan magana ce ta ƙarya magana da duk bata da wadda za a ba da tarihi a kanta na wani abu da ya shahi annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake magana bata da tushe daga littafin Allah ko sunnan manzo ko maganganu na magabata to magana ce wanda yake za a yi jiha da ita to shine yake cewa sa'an nan yace yace wa ruhi yace shi ko rayuwa ta Ahmad Tijani tumiddul aqtab sun ke dada aqtab kamar wato manya manyan waliyai gaba ɗaya duk abin da wani babban waliyi ka samu yana samu ne daga rayuwar Ahmad Tijani wal arifin da waɗanda arifai wal auliya da kuma waɗanda awaliyai min al azal tun azal idan aka ce azal kenan tun kahin ma a halici duniya ilal abada har zuwa abada gaba ɗaya duk abin da rayukan kutubai da arifai da waliyai ke samu suna samu ne daga wa daga Ahmad Tijani to wannan ma duka na cikin maganganu na rudi waɗanda Ahmad Tijani yake ainihin watan farautar mutane da su maganganu na ƙarya gunganan ya daidaita kansa da manzo sallallahu alaihi wasallam kenan ka yarda da wannan magana sai ka ɗauki cewa yana da kima yana da daraja sa'annan duk abin da waliyai ka samu suna samu ne daga Ahmad Tijani wannan magana a dube ta a cikin arrima allazi fi hamish jawahir ma'ani nuska maktabatu shabiya al-fasl as-sadis wa thalathun a duba juz'i na biyu shahi na biyar da arrima al-munfasil an hamish jawahir ma'ani ishra maktab buhus a juz'i na biyu shahi na ɗari hudu da hudu za a samu wannan bayanin wa ha yana daga cikin ainihin maganganu na ƙarya wanda ainihin Ahmad Tijani yake ruɗin mutane da waɗannan maganganu shine a kawali Tijani albatila alkaziba maganganunsa na ƙarya garrabi ha atbahu da ya rudi mutanensa za mu huriya ta wasa cewa annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallama wai shi tijani ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kuntu baban in na kasance koha linajati kulli asin na samun tsira na kowane mai sabo musrifun ala nafsi wanda ya hoifaye zunubai a kansa wanda ya hoifaye zunubai a kansa ta'allaka bi wanda yake ta yi gare ni falimatu madalla abinda tijani ke mihi a nan wai tijjani ya yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan har Allah ya sanya shi koko idan har shi tijjani ya kasance shi ar ainihin watan koha watan koha ta samun tsira in har shi tijjani shi ar koha ta samun tsira ga dukkanin wani mai sabon Allah wanda ya aikata zunubai sa'an nan ya rataya kansa ya rataye rayuwarsu ba ga Allah ba wato yana neman tuba yana neman gafara sai ya rataye rayuwarsa ga Ahmad Tujani, wai idan har Allah ya yarda masa akan wannan idan har manzon Allah ya amince masa ya yarda masa akan wannan to fa nema Tujani sai ce to madalla abu yayi kyau yace kuma wa illa wai yace ma manzon Allah to idan har ni ban kai ga matsayin in zan shi ni a ƙoha na tuba dukkanin wani mai zunubi ni a ƙoha kamar ƙoha ta karɓar tuba kenan ta ƙoha ta samun tsira kenan na kowane mai sabon Allah wanda ya hoikoye kansa ga yin zunubai idan har ya kasance ba shi a haka ba to sai ya ce mu manzon Allah fa ayyu fadlin li to wace falala gare ni wai abin da ya ce mu manzon Allah kenan idan har shi ba shi a koha ba wanda in an ya gare sa koha ta samun tsira ga dukkanin mai sabon Allah wanda ya rata ya rata ya kansa ga Ahmad Tijani ba wai ya rata ya kansa ga Allah ba a'a ya rata ya kansa ga Tijani in har ba ni a koha ba ta samun tsira wannan mutum da ya rata ya kai ya rata da rayuwa ta gare ni in ba ni a haka ba to wace falala nake da ita yace fa qala lahu sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace masa anta babun linajati kulle asin ta'allaka bika wai sai manzon Allah ya ce Ahmad tujani kai akkoha ta samun tsira na dukkanin wani mai sabon Allah wanda ya ya rayuwarsa gare ka wai manzon Allah ya ce mutu Tijani haka wai mai sabon Allah ba mai sabon Allah wanda ya rata rataya rayuwarsa ga Allah ba jama'a ya rataya rayuwarsa ga Ahmad Tijani to sai aka sai Tijani eh, sai aka ce wahina idan to a wannan lokacin ɗabat nafsuhu li zalika to da manzo Allah ya amince masa akan haka manzo Allah ya yarda masa akan haka cewa shine kofa ta samun tsira na dukkanin wani bawa na shi tijani shine kofa samun tsira na dukkanin wani bawa wanda ya hoye ga yin zunubai wanda ya rataya rayuwarsa ga Ahmad Tijani da manzo Allah ya amince masa akan haka to nan sai Tijani wai rayuwarsa ta yi daɗi wannan magana a dubiya ta cikin Turatul Farida sharhul Yaqutul Farida a duba juz'i na ɗaya shayi na ɗari da shida za a samu wannan Eh, ah, wa min aqwalihim yana daga cikin maganganunsu. su albatila maganganu na ƙarya alkaziba na ƙarya allati garra biha wanda suka rudi mabiyansu da waɗannan maganganu na ƙarya qauli ibrahim yasi magana ibrahim yasi yake cewa illa anna na sai dai shugabanmu wa maulana majibincinmu wa shaykhana shehin mu tijani manna Allahu alaihi Allah yayi masa baiwa bil akhadhi ga karɓar hukunce-hukunce anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallama mushafahatan baki da baki min gairi wisadatin ba tare da wata wasiɗa tsakanin manzon Allah da Ahmad Tijani ba min gairi wisadati ahadin ba tare da wani ya shiga tsakanin manzon Allah da Ahmad Tijani ba min al-mashayikh daga cikin shegunnai Ibrahim ya sa faɗi wannan magana a cikin kashiful ilbas an faidatul khatm abil abbas shahi na 41 to wannan duka yana cikin maganganu nasu na ƙarya waɗanda aka zayyana waɗanda aka ƙawata domin a ha'inci mutane a yaudari mutane a zambaci mutane cewa Ahmad Tijjani yana karɓa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da wata wasila ba to kaga wannan magana su yan Tijjaniya mabiya Ahmad Tijjani irin waɗannan maganganu sun yarda da waɗannan maganganu sun ɗauki cewa Ahmad Tijjani yana karɓa daga manzon sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk abin da Ahmad Tijjani zai zo ya faɗi na ƙarya na zamba na cin amana na yaudara na ha'inci sai ya zamanto ainihin watan sun karɓi maganar sun yadda da maganar kuma sun zo suna biya ga abin suna bi ga abin da shi Ahmad Tijani yake faɗa min hadhihi al har yanzu yana daga cikin waɗannan maganganu na ƙarya na ha'inci na zamba na yaudara da ainihin watan suke ha'inta mutane da shi shine min hadhihi al aqwal ta zama daga cikin waɗannan maganganu na ƙarya za mu Ahmad Tijani riya ta Ahmad Tijani annan Nabi sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama wallazi rattaba lahu hadhihi al-awrad shi ya jeranta masa waɗannan wurdi bi qawlihi da magana shi shi tijani yake cewa wa amma auradul wazifa amma wuridi na wazifa abubuwa kashi biyu ne akwai wuridi wanda suke ce ma wazifa akwai wuridi wanda suke ce ma lazimi wuridi na wazifa akwai wuridi na lazimi to duka za a yi bayanin su yanzu zaka ji yadda wuridi na wazifa yake zaka ji yadda wuridi kuma na watan na lazimi yake tawuridi na wazifa wato sun kudurta sun yi ƙarya cewa manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa mu tijani cewa ga yadda za a yi kuma ga yadda zai je ya gaya mutane <clears throat> Watan sun kudurta ko kuma sun faɗa cewa manzo sallallahu alaihi wasallama shi ya rattaba ma shi ya jeranta ma Ahmad ta Tijani wannan wurudi wurudi wanda aka yi na wazifa to ga wazifa wa amma auradul ta, amma wurudi na wazifa fahiya ita ce al istighfar za a yi istighfari bi ayi sigatin da kowace siga za a yi mi'ata marra so ɗari za a yi istighfari so ɗari wa salatul fati za a yi salatul fati lima ugulika lima ugulika mi'ata marratin za a yi so so ɗari za a yi salati so ɗari aw am aw 50 maratan ko kuma ai so 50 kenan salatul fati an bada zabi ko ai so 100 ko ai so 50 wal haylala za a yi la ilaha illallah mi'atai marra so 200 aw mi'ata aw mi'atan ko ko ai so 100 sa'annan wa jawharatul kamali jawharatul kamali a ciki da ake cewa manzon Allah al-askam wato wanda ke dauke da cuta wanda ke dauke da rashin lahiya wanda ke dauke da illa jawharatul kamal za a yi da shara mara sai a yi sau goma sha ɗaya to wannan wazifa sai suka ce wa ta fi waqtin wahid ya isa a yi sau guda kawai ita wazifa sau guda ake yin ta in ma fi saba ko dai a yi wazifa da sahi wa in ma awil masa ko kuma a yi da yamma amma sai suka ce wa in ta yassara in ya sauƙaƙa fil na lokuta guda biyu sahe da marece in kana iya kai sahe da marece fa hasanun sun ci abu mai kyau ne wannan magana a dube ta cikin jawahirul ma'ani allazi bi hamishi kitabur rima albabur rabi alfasl alawwal fi tartibi awradihi juz'i na 1 shayi na 124 da jawahirul ma'ani allazi yalihi kitabur rima a duba juz'i na 1 shayi na 30 da shayi na 53 da jawahirul ma'ani taqiqu al-imam Sheikh Tijani Ali Sisi juz'i na 1 shayi na 47 za a samu wannan wa mimma jaa an tijani kuma yana daga cikin abin da yazo daga tijani fi wurdihi cikin wannan fi wurdil ladhi huwa lazimu tariqa to wannan ita ake cewa lazimi wato wannan shi ma wuridi ne wannan wuridi ake cewa lazimi suna da akwai lazimi akwai wazifa to wazifa ce aka yi bayani yadda ake yin ta sannan kuma ga ita kuma lazimi huwa astaghfirullah shine ai astaghfirullah mi'ata marra so 100 wassalatu sa'annan ayi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallama bi ayi sigatin kana da kowace irin siga ce za ya, ya halatta ayi in dai wuridi ne za a yi amma kun ga ga, ga wazifa ba su bada da ayi wani salati ba sai salatul fati ga wazifa kamar yadda zo cikin nassi amma wuridi amma wuridi wanda an na lazimi to shi an bada zabi zaɓi kenan kana iya kai salati kowane irin salati kana iya yi bi ayi sigatin kana da kowace irin siga kana iya kai ta za ka yi ta ata marra so ɗari ma kaunil fati lima ulika afdalu wa akmal tare da salatul fati shine mafi kammala kuma shine mafi fice summa la hailala sanna ila ilaha illallah mi'ata marratin sai ayi so ɗari kun ga kenan bambancin lazimi da da wazifa lazimi wazifa na da jauharatul kamali lazimi kuma baya da jauharatul kamali sannan wani lokaci ake yin lazimi wa waqtuhu lokacinsa ba da salati subuhi bayan sallar asuba ila waqti duha lokacin adha wa ba da salatul asr da kuma bayan sallar la'asar ila salatu isha'i har zuwa lokacin sallar isha'i wannan lokacin ake yin ainihin wato muridi na lazimi wannan magana a dube cikin jawahirul ma'ani الذي بعامشه كتاب الرمانوس كمكتبة الشعبية الباب الرابع الفصل الأول في ترتيب أولاده جزء ندايا شاهي ندايا عشرين دبيو da jawabin ma'ani allazi yalihi kitabul rima ishra maktabil musa wa dirasat juz'i na daya shahi na 52 da jawahirul ma'ani tahqiqu al imam shaykh tijan ali sisi na daya shahi na 146 za a samu wannan to wannan kun je waɗannan abubuwan to waɗannan duka sai suka ce wa min ha daga cikin kaulu Aliyu harazimi wato magana Aliyu harazimi ce wa hadhihi azkar to waɗanga zikiri da aka yi bayani wato zikiri wanda za a yi na wazifa da zikiri wanda za a yi na lazimi bi ainiha wato ainihin su hiya allati rattaba lahu rasulullahi sallallahu sune wanda manzo sallallahu alaihi sallama ya rattaba su ga Ahmad Tijani ma'ana manzon Allah da kansa shi ya jeranta yadda za a yin waɗannan wurdi ga Ahmad Tijjani wa amara hukuman za Allah ya umurce shi bi ha ya laqana su li kulli man talabahu ga duk wanda ya nema a bashi dariqat min al muslimin daga cikin musulmai ala ayyi halatin kana akan dukkanin irin wani hali da ya kasance kenan a wurin su hatta da mai shan sigari hatta da mai shan giya kowane hali ka kasance a kansa inda kai musulmi ne kan nema to manzo sallallahu alaihi wasallama ya bayar da umarni cewa a lakana mu mutum wannan to amma gashi yanzu suna cewa wanda ke shan shigari ba a bashi ba a bashi wazifa ba a bashi dariqa eh, to ba mu san ina suka samu wannan hujjar ba to sai aka ce wai manzon Allah shi ya umarci tujjani cewa a bayar da alakana wannan ga dukkanin musulmi baki ɗaya shine ala hayya halatin kala akan kowane irin hali ya kasance kabiran aw sagiran watan karami ne ko babba zakaran aw unsa namiji ne ko mace da'i'an mai da'a ne aw asiyan ko mai saban Allah la yamna'uhu min ahadin talabahu kar tijani ya hana bayar da shi ga kowane mutum da ya neme shi to wannan maganar a duba cikin marji'i da ya gabata to wannan duka yana daga cikin maganganu cewa manzo sallallahu alaihi wasallama shi ya bayar da wannan wuridi shi ya ba da wannan wazifa shi ya ba da wannan lazimi to ƙarya an kami manzo sallallahu alaihi wasallama kuma wannan yana daga cikin maganganu na rudi da suka hito daga Ahmad Tijani wanda da su yake ha'intan mabiyansa da su yake yaudaran mabiyansa maganganu na ƙarya waɗanda aka yi ado adon da aka yi wannan magana shine jingina magana zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa manzo daga annabi ne kaga dukkanin wani abu wanda aka jingina zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko da abun baya da kima inda aka jingina zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam kaga abun zai zama mai kima tunda manzo Allah yana da kima yana da daraja duk abun da hito da gare su kuma abu ne mai daraja abu ne mai kima to sai a zo da magana ta ƙarya magana ta ƙarya sai a zo a yi magana ta ƙarya ado a ƙawa ta magana ta ƙarya ta hanyar aje a jingina magana zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce daga annabi Muhammad magana take kaga an ha'inci mutane kaga an zambaci mutane kaga an yaudari mutane kaga an ci amanar mutane wannan shine abin da waɗannan mutane suke yi kuma ƙarƙashin haka sai a zo a cusa maka miyagun aƙidu na kafirci na zindiƙanci na ainihin waton da waɗanda suka saba ma littafin Allah da sunnan manzo la shakka babu kokonto anna hadha cewa wannan kalmin ƙarya ne ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga manzo sallallahu alaihi wasallam wabtara'un alaikum kagen ƙarya ce aka yi aka jingina manzon Allah qasduhu abinda tijani yake nuhi sarhul musulmi ne juyar da musulmai an manhajil kitabi wa sunna daga manhaja ta littafin Allah da sunnan manzo ila aqaidihi al-kubriya zuwa ga aqidinsa na kafirci allati ma anzalallahu biha min sultani wadda Allah bai saukar da wata hujja ba akan ta wa min aqwali Ahmad Tijani har yanzu yana daga cikin maganganun Ahmad Tijani al-batila na ƙarya al-kazim na ƙarya Allah ti garra biha atba'u wadda da waɗannan maganganu ya rudi mabiyansa magana ta ƙarya a ƙawata ta domin a ha'inci mutane a yaudari mutane qauluhu maganarsa yace dariquna dariqan mu dariqu mahadil fadli watan dari hanya ce ta falala tsintsa a ta hali sallallahu alaihi wasallam mai tsira da aminci Allah tabbata gare sa ya bani wannan dariqa minhu da gare sa ilayya zuwa gare ni kaga kenan an ƙawata maganar magana ta ƙarya sai a zo a ƙawata ta a zo a jingina ta zuwa ga mutum mai daraja zuwa ga sayyidul khalqi manzo sallallahu alaihi wasallam magana ta ƙarya a zo a jingina zuwa gare shi a ce shi yahudi saboda a yadda da magana saboda ainihin wato a haƙinci mutane a yaudar mutane min gaidi wasidatin ba tare da wasida ba ya bani ya kazatan a hulkila manamin ba kun cikin bacci ba wannan a a cikin alifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya a duba shahi na 99 za a samu wannan bayani a tijani shi tijani yulaqinu atba'ahu al-azkar yana laqana mabiyansa zikiri bil lisani sai a baka zikiri ka zo kana yi da ka. wa ya gari su a ka'idar kubri sai ya dasa aqida ta kafirci fi qulubin a cikin zukatansu allati a aqida ta kafirci wadda ke bata zukata ya zo ma Ahmad Tijani Ahmad Tijani na riyatawa cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam wallazi atahu al-azkara manzon Allah shi ya bashi zikiri wa amarahu bi talqinaha kuma manzon Allah umurce shi ya lakana wannan zikiri da kulli man talabahu ga dukkanin wanda ya nemi wannan zikirin wa hadha kadhib wannan ƙarya ce wa iftira'un ala rasulillahi kuma kagen ƙarya ce aka aka jingina manzon sallallahu alaihi wasallam لأنه لم يره تجاني بيجا منزون الله با ولم يسمع منه شيئا تجاني بيجي كومي با كما صلى الله عليه وسلم qasduhu nuhinsa saddul muslimina ya tara musulmai an manhajil kitabi wa sunna daga manhaja ta littafin Allah da sunnan manzo wa ma alaihi na salih da abinda magabatan mu na kware suke kan shi wallahu yajzihi bima yastahiqu Allah zai saka masa da abin da ya cancanta da shi wa ma warada anin nabi sallallahu alaihi wasallam abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama min al azkari wato na zikiri ai manzo sallallahu alaihi ya zo da zikiri daban-daban wanda ake yi daga ciki subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim akwai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar akwai salatu salati ga manzo sallallahu alaihi wasallama allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid akwai la haula wala quwwata illa billahi al-ali al akwai sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta da dai saura daban-daban wanda aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai karanta ayatul kursi akwai karanta qul huwallahu akwai karanta qul a'udhu bi rabbil falaq akwai karanta qul a'udhu bi rabbin nas akwai karanta karshen suratu a abin nan karshen suratul baqara amanar rasulu da dai sauran abin na al'azkar daban-daban da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama to abin da aka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam na zikiri wa kaifiyatiya da kuma bayanin yadda za a yi irin zikiri wanda aka yi bayan sallah an gama sallah ai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah 33 33 33 a cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to yadda ya zo zikiri da ya zo daga manzon Allah da kuma yadda za a yi shi wa adadiha da kuma adadin da za a yi so kaza da a yi hina kana hayyan lokacin da manzon Allah yake raye ya ba sahabbai ga yadda ake yin zikiri ma ashabi kiram tare da sabonsa masu daraja to fihi kifayatun liman nawwara Allahu qalbahu ciki akwai abin da ke isa amma ga wa man nawara Allahu qalbahu wanda Allah ya haskaka zuciyarsa duk wanda Allah ya haskaka zuciyarsa da hasken imani zikiri da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga wurin Allah ya bayyana masa sahabbai lokacin da yake raye to ya ishi dukkanin wani mutum wanda yake Allah ya haskaka zuciyarsa da imani la yazigu anha ba wanda zai karkatar da kansa daga zikirin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah illa man aghfala Allah qalbahu sai wanda Allah ya sa zuciyarsa ta zan zuciya wadda an na, shi kawai ka ainihin wato barin abin da ya zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ya kama wani abu da wani makaryaci dajjal ya zo da shi yayi ƙarya ya jingina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama yaqulu du'afa masu rauni suna cewa yawmal qiyamati ranar tashin qiyama lil ladina istakbaru ga waɗanda suka yi girman kai innakum kuntum ta'tuna na anil yamin ku kun zan kuna zo muna ta bangaren dama wato kuna zo muna ta bangaren inda muka amince maku har kuka halakar da mu kamar yadda Ahmad Tijani ya zo ma mabiyansa ta inda su mabiyan nasa za su amince masa cewa wai ya zo da zikiri ya zo da salati ya zo da la ilaha illallah ya zo da ainihin abin nan salati wato shine anil jihati lati kunna na wato kun zo muna ta bangaren inda muka amince muku li halfikum annakum saboda rantsuwar da kuke yi cewa ku alal haqi kuna kan gaskiya fasaddaqnakum sai muka gargata ku wa atba'nakum sai muka bi ku al ma'ana ma'ana annakum addaltumuna ku cewa ku kun batar da mu wal yaminu huna cewa innakum kuntum tatuna na anil yamin ya tamilu salasa ma'ani yana ɗaukan ma'ana guda uku al'awwal na harko an yuradu biha tariqul khairi was sawabi ainihi cewa hanya ta alkhairi da hanya ta daidai Ahmad Tijani shi Ahmad Tijani lamma alima lokacin da shi Ahmad Tijani ya san cewa lokacin da Ahmad Tijani ya san cewa anna jami'al muslimin dukkanin musulmai yuhibbuna al-istighfar duk musulmi duk inda yake yana son yayi istighfari wa salatu duk inda musulmi yake so yana son yayi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa la ilaha illallah duk inda musulmi yake yana son yayi la ilaha illallah ja'ahum sai tijani ya zo musu wa garrahu sai ya rudi al'ummar musulmi an ɗariƙe ha ta hanyar cewa wai ya zo da la ilaha illallah da istighfari da salati sai ya rudi mutane ya zo mar mutane da bi aqaidil kubra aqidu na kafirci wa shirki da shirka wa ka da zindikanci ci tusidul quluba aqidu wadanda ke bata zukata qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa fi hadisin numan ibn bashir a cikin hadisi na numan ibn bashir manzo Allah yana cewa ala ku saurara wa inna fil jasadi mudghatan lalle a cikin gangar jiki akwai tsoka idan salaha idan ta gyaru salahar al jasadu kullu jiki gaba ɗaya ya gyaru wa idza fasara idan tsoka ta baci fasara al-jasadu kullu jiki gaba ɗaya ya baci ala wa hiya al-qalb manzo saurara wannan tsoka ita ce zuciya wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito sa na'am fa'a mana bit tujani wa bi aqadihi kufriya kathirun mimma haqqa alaihi kalimatul azab sai tijani bayan ya zo da waɗannan aƙidu na kafirci na zindikanci karkashin cewa ya zo da istighfari ya zo da la ilaha illallah ya zo da salati to fa amana bi tujani wa bi aqaidihi al-kufriyya kasirun mimman haqqa alaihi kalmatul azab da yawa daga cikin waɗanda kalma ta azaba ta wajaba a kansu sai suka yi imani da aqidun tijani na kafirci sai suka yi imani da aqidun tijani na kafirci wato kalma azaba ta wajaba a kansu wato za su kasance yan wuta suka yi sai suka yi imani da aqidun tujani na kafirci sa na kafirci na zindiƙanci wanda muka karanta a cikin wannan littafi aqidu ga sunan daban-daban daga cikin aqida ta wahdatul wujud Wazalika abin da yasa kuma suka yarda da aqidu na kafirci shine lihubbihin saboda son da suke yi da hadil aula daga waɗannan hurji suna son su yi salati suna son su yi la ilaha illallah suna son su yi istighfari son da suke yi ma waɗannan wuri da tijjani ya karya cewa ya karɓo daga manzo sallallahu alaihi wasallama wannan son shi ya ɗauke su shi ya ruɗe su har suka je suka zo suka zo suna son ainihin a suka zo suka bi waɗannan aƙidu na kafirci wa zalika hubbi li hadhihi al-awra saboda yadda suke son waɗannan wuri wa zannu annahu nasihun lahum suka yi zaton cewa shi shi shi tijjani mai nasiha ne gare su mai son su ne zaka ga dan tijjani duk inda zaka ga inda za ka gan shi yana ɗauke da wannan tasbaha yana tahiya ko yana wurji ko yana zikiri sai ga yana za ka ga da za ka tattauna da shi akan dangane da Ahmad Tijjani za ka ga yayi maganganu na ƙwarai dangane da Tijjani yana son Tijjani yana karrama Tijjani yana darajar Tijjani yana kimanta Tijjani yana ganin Tijjani ya zama masa da wani abu na alkhairi na zikiri ga yana yana zikiri ga shi yana salati ga yana la ilaha illallah yana ganin ba don Tijjani ba irin lokacin da ya ka basuwa da sahi yana waɗannan wuridi da lokutan da ya kamata da yamma yana waɗannan wuridi sai ya rinka ganin ba don tijjani ba ai da lokaci ne ya tafi ga banza da bai je ya zauna yana wannan wuridin ba dalilin haka sai haga dalilin haka watan sai ya kasance wannan zan sanadiyar yana son Ahmad Tijjani wa rahimallahu allazina taqaw sai Allah ya rahama ga waɗanda suka ji tsoron Allah bi mafazatin da samu babban babban shine wa sai suka karyata Tijjani waqta hau suka wadatu bima kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah ya kasance a kansa wa ashabu da sahaban sa ridwanullahi alaihim ajma'in yadda Allah tabbata gare su baki daya Ahmad Tijani shi Ahmad Tijani yulqinul muslimina yana laqana mu musulmai al-istighfar shi istighfari wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam salatu ga manzo wa wala ilaha illallah da kuma yin la ilaha illallah adadan muayyana adadi wanda aka ayyana so 100 100 ko so 200 ko so 50 50 yaquluna ha sai a baka zikiri kazo kana yin wannan zikiri suna faɗin wannan zikiri bi lisanin da halsan su sabahan wa masahan tsahi da marece amma wa ya gari su a ƙa'idar kuhri wa shirki wa zanda kafi kulube ta ƙarƙashin haka shi su jani sai ya zo ya ha'inci mutane sai ya yaudari mutane sai ya zo yana dasa aƙidu na kafirci na zindikanci na shirka cikin zukatan mutane ta inda su ba sani ba allati tumitu aqidu waɗanda ke kashe zukata wa tumridu hasu sa zukata su yi rashin lafiya wa tumsidu hasu bata zukata idza marida alqalbu idan zuciya ta yi rashin lafiya la yantafi usahibuhu mai zuciya ba zai amfana ba bi mujarradi zikirin lisani da zikirin da yake yi da harshe ba zai wadatu da ba zai fa'idantu da wannan ba walau kasura ko da zikirin yayi yawa Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi wanda ke cewa mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir mun yi imani da ranar lahira Allah ce wa ma hum bi mu'minin su ba mu'minai bane sai Allah ce fi qulubihim maradun sai Allah ce cikin zukatansu akwai cuta bayan Allah ce yukhaduna Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun sai Allah ce fi qulubihim maradun wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce idza ja'aka munafiquna idan munafikai sun zo maka qalu za su ce nashhadu innaka la rasulullah mun shaida kai manzon Allah ne wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah yana sane cewa kai manzon sa ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah yana mai shaida cewa munafikai makaryata ne Allah yana mai shaida cewa munafikai maƙaryata ne nutqul lisani hurcin da zaka yi da harshe kana istighfari ko kana salatu manzo ko kana la ilaha illallah wa amalul jawari da kuma ayyuka na gabai sallah da zaka yi ko azumi da zaka yi mislu salati kamar mislu salat kamar sallah wa sawmi da azumi wal hajji da yin aikin haji la yantafi'u bihi al abdu bawa ba zai amfana da shi ba idan mare da qalbuhu idan zuciyarsa ta yi rashin lafiya hadha huwa awwalul igwa wannan shine farkon halakarwa allati a gawa Ahmad Tijani atba'ahu farkon halkarwa da Ahmad Tijani ya shi shine cusa musu aqidu na kafirci cikin zukata sai a barka da zikiri kana can kana yi da hajji an bata ma zuciya an baka abin da zaka yi da hajji idan zuciyar ta lalace abin gama da aka baka kana yi da hajji to shi ma ba za ka amfana da shi ba haka sallar da zaka yi haka azumi haka bayar da zakka haka aikin hajji, komai ba za ka amfana da shi ba tun zuciya ta lalace zuciya ta zan irin zukatan munafukai zuciyata na irin muna kai zukatan kafirai zindikai hada na'am a gawahun tijani ya halakar da mabiyansa mai haisu la yashuruna ta inda ba sani ba wato ya halakar da su ta inda ba sani ba atahum bi zikirin lissani, tijani ya zama mabiyansa da zikiri da za su yi da harshe wa atahum aidan bima yumridul quluba wa yufsiduha sannan kuma ya zo musu da abin da ke sanya mu zuciya zukata rashin lafiya abin da ke bata zukata wai za marida alqalbu dan don zuciya ta yi rashin lafiya ya kuna amalul jawarihi ayyukan gabai za su kasance yawan qiyamati ranar tashin kiyama haba mansuran ƙura abin shekewa Allah ta'ala Allah ya madaukakin sarki ya ce wa qadimna ila ma amilu mun gabato ga abin da suka yi aiki min amalin na wani aiki da ja'alnahu haba mansura muka sanya aikin su gaba ɗaya zan ƙura abin shekewa man ta'ammala aqaida Ahmad Tijani duk wanda ya nazarin aqidun Ahmad Tijani yara zai ga misdaka ma ja'a fi hadisi huzaifa zai ga ainihin waton gaskata abin da ya zo cikin hadisin huzaifa radiyallahu anhu kala huzaifa yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ci qaumun mutane ne yastannuna suna sunnanta mu mutane bi gaida sunnati ba sunnata ba wa yaruna suna shiryar da mutane bi gaida hadi ba tare da shirya shirya ta ba ta'rifu minhum zaka san abu na alkhairi gare su wa tunkiru kuma zaka yi kyama wasu abubuwa gare su fa qultu sai nace hal ba da zalika alkhairi shin bayan wannan alkhairi min sharri akwai sharri qala yace na'am Du'atu masu kira ne ala abuwa bi jahannama akan kohoyin jahannama mana ajabahum ilaiha duk wanda ya karba musu zuwa gare ta qadahu ya sai su jeho mutum a ciki wa fi riwayatin ga wata riwaya wa sai yakumu fihi rijalun da sannu wasu mazaje za su tashi cikin su qulubuhum zukatansu qulubu shayatin wato zukata ne na shaytanu fi insa a cikin gangar jikin mutane wa fi ga wata riwaya fa in ta mutu ya huzaifa idan ka mutu ya kai huzaifa wa anta adin ala jazlin kana rike da kututturin icce khairul laka shine mafi alkhairi gare ka me an a hada minu da ka bi dai daga cikin su al igwa usani halakarwa ta biyu da Ahmad Tijani yayi ma mabiyansa bayan cusa musu waɗannan aqidu na kafirci Ɗariƙatu, wato ɗariƙarsa, wa aqidatu da aƙidarsa, wa millatuhu da kuma addininsa Ahmad Tijani Shama Tijani kana ala aqidatul kufri wa shirk ya zama kan aqida ta kafirci da shirka wa zandaka ma bata duk wanda ya mutu wa huwa ya taqidu shi yana kudurtawa cewa annahu ala millati ibrahim yana akan addini wani mutum kafirin wanda yake wannan mutum kafiri ne takunu mitatu to mutu wa ta kasance mitatan jahiliyatan wato mutuwa irin ta jahiliya mutuwa irin ta kafirai sayati tawdihu da sanar za a zo da bayani an hada daga wannan fi akhirin kitabar karshen littafi insha Allah to sai abu na karshe daga cikin darasin mu na yau daga cikin maganganu na ƙarya da Ahmad Tijani yake ha'inta mabiyansa da shi yake yaudara mutanensa da shi yake yaudara yan Tijaniya da shi dalilin waɗannan maganganu na ƙarya yan tariƙar Tijaniya suke bin tariƙar Tijaniya suke bin Ahmad Tijani shine wa min aqwali Ahmad Tijani al-Batina al-Batila al-Kaziba allati gaba biya atbahu da ya rudi mabiyansa da shi kulhu magana sai ce summa summa amara ni sa nan manzo Allah ya umurce ni bin ruju in koma sallallahu alaihi wasallam ya umurce ni in koma ila salatul fati lima ugulika in koma masalatul fati lima ugulika falamma amara ni bin ruju ilaiha lokacin da ya ni in koma sa'altu sai na tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam an fadila ya daga falalar salatul fati akbarani awwalan ya bani labari farkon ramali da annal marratal wahida ta cewa salatul fati karo guda karanta kafa guda min ha daga ciki salatul fati kenan ta'dil yana daidai min alqur'ani daga alqur'ani sita maratin su shida suma akhbarani na sanin sake bani labari karo na biyu annal marratal wahida cewa su guda karo karanta su guda ta'dilu min kulli tasbihi yana daidai dukkanin tsarkake Allah wa qafil wanda aka yi a cikin halittu wa min kulli zikri yana daidai dukkanin zikiri wa min kulli du'a yana daidai dukkanin addu'a kabirin aw sagirin addu'a babba ko karama duk addu'a da zaka yi karama ko babba wa min alqur'ani kuma salatul fati na daidai da alqur'ani sittata alafi maratin so dubu shida Ta wannan magana a dube ta a cikin jawahirul ma'ani kun ga anan Ahmad Tijani yana bayani cewa manzon Allah wa shi ya bashi labari cewa salatul fati na daidai da alqur'ani so dubu shida sai gashi mun samu wurare daban-daban a cikin jawahirul ma'ani da kuma aljami'i Tijani da kansa yana hihita karatun alqur'ani kuma akan salatul fati gashi nan ya ce manzon Allah ya ce masa salatul fati na daidai da alqur'ani so dubu shida gashi nan kuma mun samu wurare da yawa yana nuna cewa qur'ani karanta alqur'ani yahi karanta salatul fati kuma ya kawo hujjoji ya kawo dalilai masu ƙarfi masu nuni cewa karatun alqur'ani yahi karanta dukkanin wani zikiri ya yahi dukkanin wani salati yana hadda salatul fati dalilai da hujjoji masu ƙarfi wanda ke nuni cewa karanta alqur'ani ka karanta alqur'ani yahi dukkanin wani salati da zaka yi domin alqur'ani magana Allah ne magana Allah ne wani dukkanin wani salati da zaka yi za ka ga cewa salati za ka ga cewa salati ba ba aya alqur'ani bane duk wani salati da zaka yi ko salatul ibrahim ibrahimiyya zaka yi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد kaga ba ayar qur'ani bace hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam mun sani cewa kuma hadisi na gaba ga ainihin waton Eh, mun sani cewa ayar qur'ani na gaba ga hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wajen daraja wajen kima domin hadisi magana ayar qur'ani magana sa ya ga mutum ya yi mutum magana ya faɗa mutum abu har ka zo ka faɗa mu mutane har ka zo ka rubuta wannan a cikin littafi cewa manzo shi ya yi magana amma kai kashin kanka sai ka zo da maganganu kuma masu nuni ga cewa wancan magana da manzo Allah ya gaya maka kai kanka kamar baka yarda da magana ba kenan kenan duk maganganun da yake faɗa yana jingina manzo sallallahu alaihi wasallam kenan ƙarya yake yi manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan magana a dube ta cikin jawahirul ma'ani allazi bi amshi kitabur rima nuska maktabatu shabiya albab rabi alfasl athani fi fadl wurdi juz'i na daya shayi na ɗari da da talatin shayi na da talatin da na ɗari da talatin zuwa shayi na ɗari da talatin shayi na ɗari da talatin zuwa shayi na ɗari da talatin da da jawahirul ma'ani allazi yalihi kitabur rima ishra maktabil busi juz'i na daya shayi na hamsin da bakwai da jawabin ma'ani ta hakiku al'imam shek tijjani Ali sisi juzi na ɗaya shayi na ɗari da sittin da ɗaya zuwa shayi na ɗari da sittin da biyu sa'an a duba a cikin littafin da ibrahim ya ya wallafa tazyilu kashifil ilbasi an faidatil khatmi abil abbas shayi na ɗari da goma zuwa shayi na ɗari da goma sha ɗaya ibrahim ya shi kansa ya da wannan magana yana mai yadda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya gaya ma ainihin watan Ahmad Tijani ainihin watan wannan magana ta cewa salatul fati na daidai da alkur'ani so ainihin watan dubu a dubu shida to insha Allah da wannan zan ce za mu dakatar da karatun mu na yau muna roƙon Allah a wannan muka faɗa kan muwafaka Allah subhanahu Ta'ala ya ba mu ladarsa Wannan muka faɗa kan kuskure muna roƙon Allah ya karkare mu shi a cikin zakata. muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala ya taimake mu ya taimake addinin sa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 kira waɗanda ke da eh, waɗanda ke neman karin bayani da kuma waɗanda ke da eh, nasu ta cewa cikin karatun malam ko za su kalibalace ma eh, za su zai su zo da lafinsu su ah, wato yi nasu so ka samun bude phone lines nan insha Allah. That's it. Na'am, min kama muna da wani kwala kan line. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Muhammadu, barka da wannan lokaci. Na'am, dan wa barka. Sunanka daga nake kiran mu. Tuna na Aminu Alhassan Dausayi na kiran ka daga nan jihar Kano. Na malamin duniya na sauraron ka. Na ina maka fata alkhairi sannan na gaida malam na masu fata alkhairi Allah ya ka, Allah ya jagora. Amin amin amin. Kawai malam na kira ku ne da gaida malam na muku fata alkhairi a tashi lafiya. Masha Allah, ta Allah ya saka da alkhairi, muna godiya. Allah ya saka da wa, muna godiya Allah ya saka, mun duba mu doki wani kira kuma eh, na gaba insha Allah, Allah ya saka da alkhairi. Um, Assalamu alaikum. Ikon Allah. Don wa ka da network. Assalamu alaikum. To shi kenan. Eh, don ka sake kira kuma insha Allah ka sake bugowa. Na eh, na'am. Eh, zan sanya ba domin na ga mutane na za Zan sanya nan namban kira ke ga insha Allah. asalamu ah. Assalamu alaikum. Iko Allah, don kana kokari amma layin ka ba ka da network. Ba ka da network. Iko. Assalamu alaikum. Ko wurina ne, jama'a ku bari in gyara. Ah, wurina ne kuma. iko Allah. To jama'a, ah, ina gan mun gyara shi sa. waɗanda za su bugu za su su buga ah, za su su bugu mu gani kuma ba waɗanda za su kira shi mu duba ah, mu bar malam ya huta insha Allah Allah ya saka da alkhairi dukan ku waɗanda ke bibiya waɗanda ke kallon mu kan sai muna muku fata alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya da aljanna Allah ya sa muna yin domin shi ne ah, shi sa mun jira wani kira mu gani nan zuwa wasu mintoci zan babu shi mu duba kuma mu da saya insha Allah. Allah ya muna. Um, your full license switch. نعم شيخ تو ina min kama muna da wani kola eh, daya a kan layin assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam ala Muhammadu. na'am kola sunanka daga na ke kiran na abubakar abdullahi ina kiran ka daga nan kaduna najeriya Na ala abubakar muna sauraron ka insha Allah da Muhammad na muku fatan alheri Ubangiji Allah ya saka da alkhairi wannan tasha ta mu kuma ta isha Allah ya ɗaukaka ta ko ina da ko ta ina Malam Muhammad hujjar ka hujjar ka hujjar ka ta face ka Malam Muhammad ba ka makami babu babu babu babu hujja ne zalla babu a tafi a dawo sai bayan kwana ɗaya a dawo a sa doka duk ba wannan <laughs> da Allah kaka jawo min <laughs> ka jawo min magana ya yarda da farko ina yi wa babban malamin babanmu dattijan arziki kuma malam muhammadu sau fatan alkhairi ubangiji allah ya ka da alkhairi allah ya sa ikilasi a ciki allah ya sa aljanna makoma allah ya kara wa rayuwa albarka amin ya allah amin ya allah na ce to malam wa'annan waɗannan abubuwa da suke yi cikin waɗannan littattafai nasu malam to su waɗannan mutane malam ba sa karanta littattafan nan koko idan sun karanta rikewa suke ko yawwa muna samun ah, matsalar network wurinka mun doki kola na gaba yi su suna yi kuna yi su Allah malam Ahmad na'am zan ta ya yake muna jin ka yawa na ce ya kamata wannan aikin su ne ba su fito suna karantar da mutane su ce ga din su ba su ce an yi kuma suna komawa suna gefe ba suna rara gefe ya kamata duk mai kayan saidawa ya kamata in ya fito ya fito da kayan sa ya saida ba wani ya dinga saida malamai ba to amma da shi yanzu na farin cutar da ake ana tallatawa ma kuma su ba sa iya fitowa suna kara su ma tallatawa sai dai kawai kama kame can gefe ɗaya to ya kamata dai idan dai aƙida nan ta zuwa jikin ce to su fito mana su ma suna faɗa suna cewa gashi gashi kamar yadda mu ma ake sa littattafan mu wanda mu babu wani ɓoye ɓoye babu wani kauce kauce ake sawa to amma nan su malam in ba an ɗauko shi ba yanzu kamar yadda kuke ɗauko a littattafan nan wallahi mutane da yawa malam babu wanda ya sa akwai wannan wayannan abubuwa sai dai yanzu da Allah yake fitowa ya sa ga ta wannan kafa tamu ma ta ishashi fm da Allah ya sa muke jin irin wayannan abubuwa malam abin gashi malam babu daɗi abu in ka faɗi an faɗi wani abin sai ka ji ba dadi. to malam ina ƙara muka fatan alkhairi malam kuma Allah ya ƙara muku hazaƙa da rayuwa mai albarka malam kuma Allah ya ba ku juriya da kar Allah ya gaji yadda ku akan wannan al'amari ubangiji Allah ya ɗorar da mu kan hanya madaidaiciya malam tashi lafiya malam muna godiya Allah ya yi muna mun da wani kira kuma na gaba assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hajiya sunan ki daga na ke kiran. Suna na Hajiya Halima Katsina wato tara Kurti. Hajiya muna duniya na sauraron ki. Ina yin jinjina ga shehin malamin mu bajimin malami malamin suna wato shi yanzu shi ke tashi a cikin dodannin yan bida saboda idan yana karatu ba su shigowa ba mai shigowa ya zo ya ce uban har ma wa'anda ke tsayawa ƙasa suna zage-zage guduwa suke yanzu ne zage-zagen ma ya gagare su tuni abin da nake gani wallahi na daɗe ina tunanin abubuwan da na gani musamman wasu asararu da na ji ana zubowa wasu irin kalmomi waɗanda ba larabci ba ne Allahu a'alam kawai Allah kaɗai san waɗannan kalmomi da suke faɗa daga cikinsu sai nake tunanin shi wai ko dai ajannu ne ake faɗi wai sahabban tijjani to shine na tambayi malam bashir umar argungu na tura mashi na ce shin wai wa'annan maganganun akwai su a cikin eh, littattafan tijjaniya ya ce ƙwarai da gaske akwai su wai a sararu so ka gani wannan abin ya tabbatar da cewa addinin ɗariƙa wani addini ne mai zaman kanshi aka cusa cikin musulunci aka shiga burtu aka shigo cikin musulunci da shi kuma yanzu komai ya bayyana sun riga sun gane sun sani kawai ko me suke jira kowa suke jira Allahu a'lam su fito su bayyana cewa a kyale su haka nan wannan bincike-bincike da ake musu a daina yi musu sun yadda addinin su daban ba addinin musulunci ba ne ba yanzu idan kai la'akari da malam mai tamalmalu mai tamalmaltu take kowa ne ne tamalmaltu <laughs> idan wannan mutum ya zauna yana karatu kaga dai babu aya babu hadisi babu ma ko sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kawai wasu irin shedanu ne yake lissafowa haka yake zaune kaga wannan abin babu shi a cikin musulunci kuma sun tabbatar babu amma kuma wai sai mutum ya zo yana wani inkari yana shishigi yana nuna cewa shi musulmi ne kuma idan har da gaske shi musulunci yake so to ya rabu da wannan abin mana tunda wannan abun baya kama da musulunci gaskiya yan uwa yan dariƙa ku yi hattara wallahi kada ku daɗe a banza kada san banza ya kai ku ga halaka saboda me san banza ba a san azumi ba a san sallah wata sallah da naga suna yi ma faka faka shehun su ma sallar da yake faka faka kayan ka gama ikama ya gama salloli raka'a hudu wa iyazu billah faka faka haka suke yin ta kaga kenan duk saboda tunanin cewa wai wannan falalar ta ƙarya za ta riske su ba su so su yi ibada kada su wahala su yi ibada su yan a ci banza ne to wallahi banza ba ta ciwuwa. Allah yana da iko da zai sanya mu aljanna gaba ɗayan mu ko ya sa mu ta gaba ɗaya mu amma sai ya ce mu yi riko da sabab sabab din nan shine shi nan an ba mu alkur'ani da hadisi wallahi ko ku dawo bisa ga hanya ko ku halakar da kanku da ya rubi Allah ubangiji ya sauwake Allah kuma ya sa mu gane yan uwan mu yan dariƙa ni dai a kullum ina muku addu'a Allah ya ba ku ikon ganin gaskiya kuma ya ba ku ikon yin aiki da ita. Allah ya ba ku ikon gane ƙarya kuma ya ba ku ikon gudunta. Allah ya sa mu dace. Amin. Masha Allah hajiya. Allah ya saka da alkhairi hajiya. Allah ya saka da alkhairi. Na godiya hajiya. Ah, mun doki wani kira kuma insha Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allah don ka sake bugowa assalamu alaikum don wabi da assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am da sunan ka daga nake kira ishafem ishafem gidan hujja hujja hujja hujja hujja ka Yawwa, <laughs> babu kame kame hujja zauna Yawwa. Rashid ne daga Burkina Faso to Malam Abdulrashid muna jin ka ah, Alhamdulillah ban dai saurari karatu ba na taro yanzu nan don bamu da connection yanzu ga na buɗe na ga ana tambayoyi na ce ni ma bar kira mm, in yi da malam fatan alkhairi don ban saurari karatu ba wallahi connection son bai da karfi shi sa malam abibin na yi ne lafi ne an wuni lafiya fatan yi karatu lafiya da fatan yi karatu lafiya wallah alhamdulillah yi lafiya an kammale lafiya Allah dai rufa abin asira Allah ya kara yin hinawa. Amin Allah ya saka da alkhairi muna godiya. Amin ya Allah muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Amin ina godiya. Insha Allah gobe na na Salam Muhammad. na kira. Sunana Aminu Hamza. kira daga Kaduna State, Nigeria. duniya na sauraron ji insha Allah. malam hujjarka hujjarka ta kwace ka yawa babu kame babu kame yawa ba magana waya wannan haka yake ina muku alheri ina ma babban malamin alheri Allah ya saka da alheri Allah ya Allah ya Amin. Amin ya Allah. Amin. Allah ya saka da alheri. Mutanen namu ne ba ta mun gowa wallahi. Na ta wasu daban-daban wannan malam. Can jeje na bugowa. Kuma ta ne Babu hujja. Ba hujja kenan. Kaga wannan kaga in suka yi wannan wannan nan yana tabbatar mana da abin da ke kan abin da muke gani ake karanta mana a littafin ba haka yake ba. Dan an ci a sukutu rida. Yawwa to sukutu yana tabbatar mana cewa eh wannan abin da suke kai ba haka bai haka fa abu yake ba. yawwa kaga ya tabbata kenan na'am godiya ya ka da alheri Allah ya ja amin amin amin Allah ya saka da alheri muna godiya Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri bari mu doki kola na gaba insha Allah assalamu alaikum alaikum salam sha gidan hujja hujjanka hujjanka hujjanka hujjanka ta kwaci ka yawa sunanka daga na ke kira sunana Ismail daga nan zara karamar hukumar makarfi Kaduna State. Mala Ismail muna jin ka duniya na sauraron ka. Malam Muhammad Ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi tare da Malam Habib Ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi baki daya. Amin tare da Allah. Amin Allah. Ubangiji ya Allah waɗanda ake yi domin mu da sauran 'yan ɗariku ubangiji Allah ya sa su gane su shigo da zuciya ɗaya su fahimci abin da ake gaya musu gaskiya ce ake buɗe musu ita abin da ake malaman su ke da ne musu gaskiya wannan karatu da muke sauraro gaskiya karatun nan yana karatu ne mai matuƙar muhimmanci kuma wannan wani nauyi ne wanda Allah ya dora a kan mutane kusan malamai amma malam Muhammad Allah ya sa ana sauke shi ta wannan gidan ta wannan tasha naka tare da kuma a taimakon malamai da yawa kuma musamman malam Habib da sauransu gaskiya yan dariƙa muna jin wannan karatun ina ganin wani ganganci yadda suke ɗora fahimtarsu wato irin yadda suke ɗora irin kamar rayuwarsu kamar akan addini a game da ɗan adam a rayuwa bai kamata ka ɗan adam yadda game da abin da shafi lahira ba wallahi tallashi saboda me in dai ɗan adam ne zai rubuta littafi ba wai fa'i daga wanda na magabata ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da sako da wanda aka zo da shi daga wahayi ba in dai kwakwalwa ce ce aiki ta rubuta abin da za a yi dole ta karya kuma dole ta rubuta abin da yake son zuciya ne kuma ta rubuta duk kana gani duk inda ka je za ka duba kurakurai za ka ta gani ko ta ko ina amma duk da haka mutane suna ji kuma wai sai ka ji kuma abin mamaki wai su da ake gaya musu irin wannan kurakurai ake fito musu ka je suna zagin mutane kuma suna faɗan ba daidai ba ne gashi an buɗe filin live kana da damar da zaka kira waya kana da damar da zaka yi tambaya in har gaskiya kake nema tsakaninka da Allah kuma kana yin addinin dan Allah ne ya kamata a yau ka samu lokaci ka kira in ba kai ba za ka iya kira ba ka samu wani malamin ka ka shi kira yi tambaya addini fa duk wani abu wallahi ni musulmi ne amma wallahi ina cikin musulunci lokacin da na fara wayo sai na fara tunanin wai dan me yasa ake ce ma wai sauran wanda ba musulmi ba arna ne me dalilin da ya sa wallahi bincike na dingi sai da na fahimci lalle addinin musulunci addini ne na gaskiya babu wani addini ko bayan shi sannan shi kansu lokacin da muka tashi muna yara mukan je masallaci yan dariƙa da sauransu irin maulidi da sauran abubuwa kuma iyayenmu sun san irin gurmai da suka sha amma ni ban yarda da cewa iyayenmu kamar zuciya na bai amince abin da ake faɗa kamar yan ɗarika gaskiya bane wallahi sai da bincike ya yi bincike na fahimci cewa lallai sunan manzon Allah ita ce kabita ita ce gaskiya da haka ni ina ba wa yan ɗarika shawara mutum in zai shigo ya saurari karatu ya shigo zuciyar shi ɗaya tsakanin shi da Allah kuma yana yi ne don ya fahimci gaskiya to sha Allah kuma Allah zai fahimtar da shi wannan gaskiya ubangiji Allah saka muku da alkhairi Allah ya ƙara ƙarfafa muku gwiwa Allah ya ƙara ɗaukaka wannan tasha ta ku mai albarka muna godiya Amin, amin. Allah ya saka da ku. Muna godiya, muna godiya. Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am da wa sunan daga na kiran. Sunana Muktar Tille daga Bauchi State, Nigeria. To malam duniya na sauraron ka muna jinka insha Allah. Samun lafiya Muhammad. Alhamdulillah. To wannan aiki da kuke Allah sa muku a mizani. Amin tare da kai. Alan da kake tare da shi kuma wannan karatu da ya gabatar da ban samu na ji karatun ba. Ma Allah ya saka da alkhairi. Amin amin. Na fahimci kamar an yi ne akan wayannan masu duna ɗari ka. Zama ina da ɗan wani tambaya ina Allah Allah wata ran haɗu da malam. to kuma ga malam ko zan iya gabatar da tambaya na so malam tambaya na shine mu daga muna tsakanin plateau ne da da bauchi so ɗarika ba ta da ƙarfi a gurin izala ne da shauran salaf su ne suka fi ƙarfi to akwai abokanmu 'yan ɗarika haka to su kuma tsakani da Allah duk irin waɗannan karatuttukan ba su ma san littafin ba ma ballantana ma ko sunan shi ma ba su sani ba su dai suna cikin ɗarika maulidi dai su je a rausaya da su su dawo amma su je zabuyoyi ko wani abu su je su yi karatu ma sun ki ba sa yi sai dai kawai su ta dakon carbi an dai wautar da su so muna tallan sunna kuma an riga an gusar musu da tunaninsu To, malam menene makoma irin wa'annan tunda su akidan dawa ba wai sun karbe ta. Don su yanzu juma'a ana ce wannan ko wane yana ce komai Allah da shauransu duk ba ba yadda suke yi ba. Kuma su sun ce su ba taɓa faɗa musu ba. Su dai suna suna dai cikin dai ɗarika ne sakamakon dai kawai an ba su ɗarika. Shi ne. Malam menene hukuncin irin wa'annan mutanen? to wannan babbar matsalar da su irin waɗannan za su fuskanta shine mutum ya kudurta mm. yana akan addinin wani ko yana akan ɗariƙa wani nan ne zai zan babbar illa gare su domin shi dai Ahmad Tijani aqida da yake akan ta yana akan aƙida ta wahdatul wujud cewa komi Allah ne sannan mm. mun karanta aqidu daban-daban waɗanda a kusan 20 waɗanda yake duka aqidu ne na kafirci wanda tijjani yake a kansa. to idan mutum ka kudurta kana kan addinin da mutum yake a kan shi ka kudurta wannan ga zuciyarka to har ka zo ka mutu kana kan wannan in ya zama to shi wannan mutum yana akan aƙida ta kafirci ne to wannan zai zama babban illa ga mutum dama muna bayani cewa illoli guda biyu ne Ahmad Tijani ke haddasawa ga ga ga al'umma illa ta farko cusa musu mummuna aƙida a cikin zukatansu aƙidu na kafirci illa ta biyu idan har bai cusa maka waɗannan aƙidun ba ka ƙudurta cewa kana akan hanyarsa kana akan aƙidarsa kana akan addininsa wannan babban illa ce babban illa ce ga mutum saboda wannan littafi da muke karantu a ƙarshen sa akwai abin da na kawo kuma da yawa daga cikin littafai na na kawo su wannan ko shine ka san annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da dan uwan babansa zai rasu abi talib annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wurinsa ya ce masa ya ce ya ce la ilaha illallah kalma wadda zai kawo hujja da ita a wurin Allah a lokacin Abu Jahal yana nan da kuma ainihin wato wani kafiri su biyu suna nan tare da shi dan uwan baban manzo sallallahu alaihi wasallam gashi zai mutu abu na ƙarshe shi manzon Allah ya yi magana su kuma can su yi magana haka abu na ƙarshe da shi wannan da abi talib kalma ta ƙarshe da ta hito ga bakinsa cewa yana akan addinin abdul muttalib haka ya ce cewa yana akan mm-hmm. addinin abdul muttalib bayan rasuwarsa mm-hmm. manzo sallallahu alaihi wasallam zai ce yace zai masa addu'a in dai ba a hane shi ba sai Allah ya saukar da aya ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurwa min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم لاواه حليم وما كان الله ليضل قوم بعد اذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون كاغا انن الا دا ta samu abi talib babban aibi da ya samu abi ka gane ko wanda yake kaga hmm. lokacin da ya rayu kaga yana cewa ya san cewa addinin annabi sallallahu alaihi wasallam addini ne na gaskiya amma dai yana ganin cewa kamar babu warinsa a cikin addini kamar addini ne na yara gashi lokacin da zai mutu hmm. lokacin da zai haɗu da Allah maimakon ya ce la ilaha illallah da manzon Allah ya bijiro mai da shi ko ko yayi kirani ya ce yana akan addinin annabi Muhammadu kaga bai ce ba cewa hmm. yana akan millata Abdul Muttalib haka ya ce to kuma gashi Allah ya nuna cewa kamar ya mutu yana mushriki to shine ko Wani lokaci nake faɗa ga mutane yanzu misali yanzu ga ka kana mutum yana sallah yana azumi yana bada zakka sai ya kudurta ga ransa sai ya ce yana akan addinin yana akan addinin fir'auna ko yana akan addinin abu jahali ko ya ambaci wani dai kafiri can ya ce yana akan sa. kaga wannan zai zan illa gare sa na Allah subhanahu ta'ala da kansa abin da yake magana a cikin alkur'ani fattabi'u millata ibrahima ku bi milla annabi ibrahim addinin annabi ibrahima kaga ana son ka kudurta ga zuciyarka kana akan addinin annabi ibrahim kana akan addinin sa ka kudurta kuma ka faɗa da harshe ka yi ikirari cewa lalle kana akan addinin annabi ibrahim to amma idan ka ayyana wani mutum can na daban wanda yake shi wannan mutum yana kan addini ne na kafirci kace akan addinin sa hake to wannan babban illa zai zan gare ka zai zan babban illa ga mutum domin addinin da kace kana akan sanawancan mutum din idan mummunan addini ne to ka shiga uku duk inda wannan mutum ya shiga kai ma nan za ka shiga to wannan shine babban illa da ke faruwa ga waɗanda su ba san aƙidun na tijjani ba amma sun kudurta ga ransu suna akan addinin tijjani suna akan hanyar tijjani sun kudurta ga ransu akan hanyar tijjani kaga duk abin da baka san hakikanin yadda yake ba kar ka zo ka ta rayuwa ka haɗu da Allah ka ce kana akan abin baka da hakikanin yadda ita wannan dariƙa take illa kawai kaga uwayen na yi malaman ka na sauran mutanen ka da family din ka na yi dalilin haka ta ka ce kana akan addinin tijani to tijani kuma addinin da yake akan sa shi da kansa ya rantse da Allah ya ce wa wallahi ma shaman na ra'ihatul islam yace na rantse da Allah ba mu shaƙi shi addinin musulunci ba kuma ya yi bayani cewa inna lana martabatan inda Allah tanahat fil ulu inda Allah ta'ala ila haddin ya harumu zikruhu laysa huwa ma afshaytu lakum ولو صرحت به لاجمع اهل الحق والعرفان على كفري فضلا عمن اداه yace yana da wata martaba a wurin Allah subhanahu wataala wanda yake ta kai matuƙa wajen ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wataala yace laisa hiya ma afshaitu lakum yace wannan martaba da nake da ita a wurin Allah ban gaya muku ita ba to ne yake cewa ita wannan martabar walau sarrahatu biha da na sarraha ta na bayyana ta na gaya muku wannan martaba da nake da ita a wurin Allah yace la ajma ahlu alhaqi hmm. wal irfani ala kufri da waɗanda ke akan gaskiya da waɗanda an masana gaba ɗaya za su yi ijma'i akan kafirci na yace fadlan amman ada balle waɗanda ba su ba wannan magana ce tana nan karara a cikin jawahirul ma'ani dukkanin jawahirul ma'ani guda uku gaba ɗaya waɗanda nake da su kafi gaba ɗaya duka akwai wannan magana a ciki sannan cewa ya rinke da Allah bai hmm. shaki kancin addinin musulunci ba ya zo a cikin al-ifadatul amadi ali muridis sa'adatul abadiyya kaga waɗannan abubuwa da ke akan a cikin da littafai rubuce hujja ce akan yan tijaniya ainihin wato idan suka ga Ahmad Tijani shi da kansa ya yi ikirarin cewa bai shaki kancin addinin musulunci ba Allah da kansa abin da ya ce ka zo ka bi shine ka zo ka bi millata annabi Ibrahim ka bi hanyar annabi Ibrahim ka bi addinin annabi Ibrahim wanda yake a kanta shi hmm. annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake to sai ka zo ka ce kana akan addinin tijjani kana akan aqidar tijjani kana akan dariqar tijjani hmm. lalle hakikanin hmm. wannan babbar illa ce ga ɗayan tijjaniya babbar illa ce ga mutum ka haɗu Allah kana akan addinin wani mutum wanda yake ainihin ya ayyana kansa ya bayyana kansa cewa shi akwai abin da bai faɗa ba da ya faɗa da kowa zai yarda cewa shi kafiri wannan shine abin da nake faɗa kowane lokaci illoli guda biyu in Ahmad mm. Tijani ke yi ga mabiyansa. Illa ta harko ya cusa mm. musu akidu na kafirci. Illa ta biyu mm. idan har baka da sani akan waɗannan akidu ka zo ka kudurta ga ranka cewa kana kan hanyar Tijjani, kana akan addinin Tijjani, to wannan babbar illa ce gare ka. Domin in ka ce kana akan addinin mutum, kamar misali yadda na kawo muku, kana sallah kana azumi kana komai ka ce akan addinin Abuja Jahal ya ce, ba da za a yi ka samu ranar. ka gane ka ce kana sallah kana azumi kana aikin haji ka ce kana akan addinin fir'auna ka ba da za a yi ka samu rahmar Allah to mutum ga mutum ga ya bayyana cewa bai shaka kanshi addini ta musulunci to ya za ka yi ka zo ka ce kana sa kana akan hanyar sa wannan illa ce na'am to akar makalla akar makalla wani zuwan hali da nake ciki akwai akwai yayar mu yanzu haka tana da jikoki na'am to an aurar da ita da aka yi shi tamar shekara wajen ashirin da biyar. Na'am. So, mu ba mu sani ba ashe ashe yan ɗari ku ne gidan. Yanzu haka malam. Wallahi wata maulidi ya kama. Ta dinga haɗa kan damuwa wa kanta ke ne ta yi ɗinke-ɗinke ta yi girke-girke sun da sabai sabila soyayyar manzon Allah. to wallahi na iya kokari na domin ina dan taimaka mata idan wannan lokacin ya karato to cire mata tallafi nake bana bayarwa to yanzu hakan nan malam nake so da Allah ka taimaka min wani nasiha da wani kalmomi ne da za ka taimaka min da su wanda zan je dan mata nasiha da su ta fahimci hanyar da take cikin nan ba hanya ne mai bullewa ba to da yawa dai abin da ya kamata ka yi amfani da su irin rubuce-rubuce abubuwan da ake rubuta ga sunan daban-daban littafai da ake rubutawa a kaudan da ke bayani akan wannan ko inda Allah sa kana iya karanta su kana iya yi mata bayani mm-hmm. kana iya samun irin waɗannan littafai kai nazarin su kaga abubuwan da ke cikin wannan aƙida wanda ke cikin wannan ɗariƙa yadda zaka zauna da ita yadda zaka lura da ita ka lura da ita yadda abubuwan suke domin da yawa wasu ka san wasu suna cikin wannan ɗariƙa ba san abubuwan ba in dai har ta yadda da kai ta yi san mm. cewa ba za ka yi mata ƙarya ba to abubuwan in kai nazarin su sai ka gwada mata in Allah sa ta ɗan yi karatu sai ka lura da ita in Allah ya nufe ta shari'a ta bar ɗari insha Allah za ta domin domin duk iyayen mu sun rasu ni ne ni ne kusan ma babanta yanzu dan duk wani damuwa ma ko wanda tsakaninta da mijinta ni ni ne kawai nake hawa kan abu yanzu abin da za ka lura da ita ka lura da ita hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya ce iyyakum da satil umur kuma annabi ya bayyana duk abin da aka kago aka sanya ga wannan addini bid'a ne sannan kuma ka lura da ita aya alqur'ani wa man ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina duk wanda ya saba mu manzo bayan shari'a ta bayyana gare sa ya bi hanya wadda ba ta mu'minai ba sai ka lura da ita su wane ne mu'minai kaga waɗanda a farkon mu'minai da za a ambata ga wannan al'umma su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gashi Allah ya ce wa bi gaira sabilin mu'mini ya bi hanyar da ba mu'mini suka ga sai ka tambaye ta wannan dariƙa da kike yi dariƙan nan da kike yi shin sahabban manzo Abubakar yayi wannan dariƙa Umar yayi wannan dariƙa Usman yayi wannan dariƙa Ali yayi wannan dariƙa kalisa mata sabon manzo ta faɗa maka sahabi guda na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yayi wannan dariƙa sannan ka lura da ita cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma za su kasu kashi 73 72 duk za su shiga wuta guda za su shiga aljanna an tambaye su su wane ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suke akan abin da nake ni da sahabbaina sai ka tambaye ta wannan ɗariƙa da kike yi shin cikin sahabbai da tabi'ai da tabi tabin akwai wanda yayi wannan Tujani kansa ubansa da innarsa gaba ɗaya ba su yi ɗariƙa tujaniya ba tunda ko da ya rasu yana karami uwaye ne gaba ɗaya suka rasu ɗaya rana suka rasu aka tunduɗe su tare inna eh, tai da baba ne kaga su ma ba ƴan ɗariƙa tujaniya ba ne wannan shi za ka lura da ita sa'annan ka lura da ita cewa shi kan shi tujani hijira na da dubu ɗaya da ɗari da hamsin aka haife sa ya za ta bar abin da sahabban manzo da tabi'ai da tabi'u tabi'in suke a kansa ta bar su gaba ɗaya ta zo ta riƙi wani abu sabo da aka zo da shi aka ƙago shi aka zo aka sanya shi da wannan addini domin a yaudari mutane a hayyanci mutane a zambaci mutane wannan duka ya kamata waɗannan abubuwan su ya kamata ka lura da ita ka fahimtar da ita wanda Allah ya nufa da shari'a ya bar mummunan ɗariƙa in Allah so zai bari in kuma Allah bai nuhi mutum da ya bar wannan mummunan hanya ba to falam tamlika lahu min Allah shay'an ba ka yi mallaka masa komai daga wani. Allah na muna godiya da Allah ya saka da ya alkhairi jazakallahu khairan to ya Muhammad Allah ya saka da alkhairi Allah ya lafiya jama'a mun doki mutane kamar uku haka shemu da sa hakuri insha Allah Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum Assalamu alaikum, to don baka da network, ka sake bugowa. Assalamu alaikum. Wa alaikum wa rahmatullah, Muhammad. Na Malam Kwara, sunan karkar na ke kira. Muna na Sabi Umandi. To, Malam Sabi muna jinka. Ina maka fata alkhairi kuma ina gaisuwa zuwa ga babban malamin mu ko uba a gare mu Malam Habibu Ahmad Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara ilimi da basira. Amin. Allah. Malam Muhammad ni zaman na kina ne kawai da yau malam fata alkhairi yau ba sai na yi dogon bayani ba. Da kuma addu'a zuwa ga yan uwan mu yan Tijjaniya Allah ta'ala ya dawo da su a zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daina wannan tafiya ta marar amfani domin gaskiya tsakani da Allah wannan tijjaniya malam Muhammad dukkanin wanda yake bibiyar karatu dukkan malaman sunna da kuma abin da yake cikin san tijjaniya to zai san cewa gaskiya wannan tafiya ce ne matsala sosai to akwai bukatar yin uwan 'yan tijjaniya duk abin da za mu yi wanda ya shafi al'amarin addini mu fara duba Allah subhanahu wa ta'ala shi za mu fara sa gaba kar mu bari wani waton son aƙida ko kariya aƙida ya sa mu guje wa gaskiya bayan ta bayyana a duk wannan abubuwan da ake karatu ana faɗin illolin wannan dariƙa tasu da kuma akidodin waɗannan shehinan nasu amma duk da hakan suna ƙoƙarin ba da kariya duba da cewa kuma ga abubuwan sun bayyana akan cewar ga gaskiyar tana bayyana amma suna ƙoƙarin su ba da kariya domin kawai a kare hakida to ranar alkiyama ba ruwan Allah da wannan ubangiji ta'ala zai ma kowa hisabi ne akan abun da ya mutu kai. kuma manzon Allah ya faɗa mana a hadisi yake cewa la'ana Allahu man awa muhdisa Allah ya tsina wanda yake bawa mai aikin laifi kariya dukkanin wanda yake mai laifi ne kuma ka zo kana ba shi kariya domin cimma wata manufa taka to manzon Allah ya ce Allah ya kine ma wannan mutum ne wannan dabi'a to saboda haka su tsoron Allah su dawo ga sunna wannan shine mafita manzon Allah ya ga muna ah. Allah ya faɗa a Qur'ani Allah yana cewa kullu in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim idan ku kace idan kun kasance kuna son Allah to ku bi ni Allah zai so ku kuma zai gafarta muku laifukan ku domin Allah mai gafara ne mai jin ya manzon Allah sunnar manzon Allah ita ce duk dukkanin wanda ya mutu ba sunnar manzon Allah ba to wallahi a koyar Allah tabaraka wa ta'ala zai arsa da Malam Muhammad ina fatan Allah ta'ala ya tace ku lafiya kuma Allah ya kara muku ainihin hakuri da juriya wurin yada wannan da'a da suke yi ko da malamu na sunna Allah ta samu ku lafiya ba ki alaikum wa ah, sai dan tambihi kaɗan gaskiya akwai wani abu wanda yake gaskiya ya kamata yan uwa dai a lura da shi akwai yan ɗariƙu waɗanda yake irin waɗannan aƙidu na kafirci ba sun yarda da shi cewa Allah na cikin gumaka ina gani a wannan tasha akwai wanda ya bugo mana muka yi ta jayayya da shi cewa Allah na cikin gumaka masu bauta gumaka Allah suke bauta ma aƙida ta wahadatul wujudi cewa komi Allah ne tsakani da Allah waɗannan aƙidu na kafirci waɗanda suka san da waɗanga aƙidu kuma suna akan waɗannan aƙidu to ku barke musu ƴan uwanmu tsakani da Allah ba ƴan uwanmu bane duk wanda ke akan wannan aƙida ta kafirci ba musulmi bane ina fatan ƴan uwa za su fahimci wannan duk waɗanda suke akan waɗannan aƙidu na kafirci sun san da su kuma suna akan ta sun yarda da ita to ba yadda za a yi su zan ƴan uwanmu ba waɗanda ƴan uwan musulmi sai waɗanda an musulmi waɗanda ke akan waɗannan aƙidu na kafirci ba musulmi bane ina fata ƴan uwa za su fahimci wannan assalamu alaikum Assalamu na'am kola assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am kola sunanka daga ke kira so uh, malam muhammad sunana ahmad na kira daga jamus na'am ta farko ne Eh, malam Muhammad muna maka matukan wato fatan alkhairi da irin kokari da ake yi da lokaci da ake bawa addinin musulunci. Allah kuma ya kara maka daukaka. Allah kuma ya kiyaye mana kai ya ba da nisan kwana mai tarin albarka. Ah, ah, Malamin mu kuma, mu babban malami ni na cewa malam mai littafi eh, malam mai littafi kenan Allah ya kare mana shi eh, malamin da in ka zo ka yi jayayya kamar sati ɗaya ma an kirkiro maka wani sabon littafi ikon Allah to Allah ya kare mana shi eh, kuma Allah kuma ya waita mana ire-irensu da ana jihadi ne da takofi yau kuma alhamdulillahi jihadin na ilimi ne kuma gaskiya isha fm wato sako yana isa sosai kuma allah kawai ya san wa'anda suka bar wannan kan suka koma ga ainihin sunna domin da can ana yaudarar su ta hanyar da ba za su iya masu saulara ba e da can da ba samu irin wannan hanyoyi din ba ana yaudara ba sa saulara amma yanzu dakikancin ka dai wallahi kana jin irin su ta malmatu din nan kuma abun mamaki wato abu guda malam wato in ba don Kur'ani ba ni gani nake mu'jizan Kur'ani yana fitowa eh da su Allah suka ce wallahu yahdi may yasha ila siratin mustaqim domin abin mamaki ne irin su wa'annan ta malmatu din mutane suna zaune kuma suna yaba musu akan irin ababa da suke faɗi wanda hankali baya ɗauka. Gaskiya abin yana, yana daure kai in ba don Kur'ani ya nuna mana shi ne kawai wanda yake ba wa mutane shari'a. Eh, gaskiya fi sabilillahi wannan aiki da ake yi wallahi Allah saka muku da dukkan alhairi. A ah, lokaci ya kai Ah, da ya kamata a ce wallahi duk wani ɗan dalika ya gane abin ba gaskiya. Ai da can suna ta barazana idan an yi karatu sai a shigo a yi kokari ya za yi a a turki malam. To na ga yanzu shigowan kuma ya rage. Kuma raddi-raddi da suke bayarwa bayan gidan ma suna yi kamar ma ba sa jin abin da ake yi ta Allah dai ya shirya da mu ga baki ɗaya eh, Allah shiryar da mu eh, malam ina da wato tambaya ne wato shin um, ɗarika da ake faɗi ɗin nan wato kamar yadda na fahimci ɗarika da sunna akwai bambanci ne don na ga ah, sai a ce ɗarikan tijjaniya ko a ce ɗarikan wani to ko da muna ɗan bayani mutane su gane aida ga wa'annan na can manya-manyan maluma su sun ce mazhaba to wato in dai na fahimci shi karkacin je sunna na annabi muhammad ake tattaunawa ga wasu kuma sun zo sun ce ɗarikansu ga kuma sunna Eh, ko za mana wasu ɗan bayanai wala Allah zai kara fahimtar da wa'annan 'yan uwayenmu da suke cikin wannan hanya mummuna. Na, Wannan shi ne tambaya na. Na'am. Masha Allah, to Allah ya saka muku da alkhairi. To wannan kamar wannan tambaya da kai gaskiya da yawa akwai waɗanda ke rudar al'umma da cewa ai ɗariƙa da mazhaba duk ɗaya ne. suna cewa ai ana cewa mazhaban malik da mazhaban abu hanifa da mazhabar imamu ash-shafi'i da mazhabar imamu ahmad ahmad bin hanbali yadda waɗannan mazahibi suke ai haka su ma ɗari ko suke to dama su mazahibi abinda an mazahib dama su ba ɗariƙa gare su wata hanya da suka ƙago na addini abinda an mazahibi mazahibi suke akan shi shine ainihin dangane da fahimtar da suke a ta akan wani nasi shine ka abin a ce wani nasi ne haka sai a ce abinda da wani suka tahi a kan shi wato fahimtar da wasu suwani suka yi akan wannan hadisi ko akan wannan aya kaga shine kamar mazhab abin da mutum ya tahi a kan shi wannan shine ake ce mazahib wato kamar wani a ce a kawo wani hadisi ko a kawo wata aya ana magana misali akan alwala misali a soma tun daga abin da ya shahi niyya sai a ce wasu daga cikin malamai sun tayi ga cewa yin niyyan nan ka yi niyya na yin alwala farilla ne sai a kawo a ce su wasu malamai kuma suna cewa alwala yin niyya wajen alwala ba farilla ba ne saboda ainihin haka alwala ta take kamar tsarki, za ka je ka yi ba haya in ka yi ba haya za ka yi tsalki ka wanke ka taso ba sai ka yi niyya ba to kaga nan sai a samu sabana ci suwa ne sun tahi akan cewa yin ainihin wato niyya wajen alwala farilla ne suwa ne sun tahi da cewa ba farilla bane to haka dukkanin abin da ya shahi hukunce hukunce na shari'a wanda ke cikin addini tun daga abin da ya shahi wanka tun daga abin da ya shahi alwala har abin da ya kai ga sallah bayar da zakka aikin haji umra da mi da mi duk wani ibada da za a yi gaba daya to za ka ga wani sa'ili za ka ga su waɗannan malamai za ka ga su yi muwafaka ga abu kaza sai a ce abu kaza din nan sai a ce kaza ne hukunci kaza ne sai a ga wani abu kuma sai a ga cewa sun yi saɓani wani ya ce kaza wani ya ce kaza kamar misalin ga abin da ya shahi misalin sadaki kaga su malamai wanda yake akwai malamai waɗanda suka ta ga cewa sadaki baya da karamci idan zaka auri mace duk abin da zaka bayar wanda da sunan ya zamanto kuɗi to ainihin watan zai zan sadaki matsawar dai ita mata ta yarda sai su kawo dalilai da fahimtar da suka yi akan nusus to sai a samu wasu kuma daga cikin malamai su ko sai su ba da tashi fahimta cewa lalle sadaki yana da karamci sai a ce rubu dinarin ko kuma a ce ainihin dirhami uku wasu kuma sai su zo ce dirhami goma to kaga wannan duka akan nususu da suka zo daga littafin Allah da sunnan manzo shine za su yi sabani akan ainihin fahimtar da suka yi akan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da wani abu hukuncinsa ga addinin musulunci wani bai za ga cewa za su yi saɓani ne wajen cewa abu kaza farilla ne ko ba farilla ba wani ya ce abu kaza farilla ne ga tashi fahimta wani kuma sai ya ce abu kaza wajibi ne ga tashi fahimta wani kuma sai ya ce abu kaza sunna ce ga tashi fahimta to wannan shine ainihin wato saɓani da ke tsakanin malamai na ainihin wato mazhabobi wani sa'ili za ka ga cewa wasu malamai kuma eh, za ka ga cewa malaman mazhabobin sabanin da za su yi ga abin da ya shahi hukunce hukuncin yana da alaka ne da abin da ya shahi ainihin wato nususu da aka samu ko hadisai da aka samu mai yiwa ne wasu za su ga cewa hadisi kaza ainihin za a iya gina hukunci a kansa saboda shi a wurinsa hadisin ya inganta wani kuma zai iya ganin cewa hadisi kaza ba za a gina hukunci a kansa ba saboda hadisin yana da illa kama hadisin da misali Ibrahim Annaka ya ruwaito ya ruwaito hadisi yake cewa hadisin ya ruwaito hadisin sai ya zamanto hadisin ainihin wato hadisin ya zo mursal sai ya zamanto bai haɗi sahabin da ya karɓo hadisin da gare sa ba bai haɗi sunan sahabi ba sai ya ba da labari kai tsaye wato hadisi ne mursal sai ya ba da bayani cewa ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana sallah ana cikin sallah sai ga wani makaho ya zo yana tahiya sai ya zo to ga wata rijiya bai ga rijiya ba sai ya fada cikin rijiyar da ya fada cikin rijiyar sai annabi sallallahu sai ya zamanto cikin masu sallah akwai waɗanda adda ranki ranki na imani sai ya kasance da suka ga makaho ya fada cikin rijiya sai ana cikin sallah sai suka kyalkashe da dariya dalilin suka kyalkashe da dariya bayan an gama sallah manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce masu su canza su canza ainihin watan eh, su canza alwala kuma su canza sallah gaba daya su canza alwala su canza sallah to wannan hadisi Ibrahim an-Nakhai shi ya ruwaito wannan hadisi wanda yake shi Imam Abu Hanifa Ibrahim an-Nakhai kaga yana daga cikin malamansa sai kasance shi eh, Abu Hanifa ga tashi mazhaba tunda malamin sa ne ya ruwaito kuma hadisi ne amma mursal to amma shi ya ɗauki kamar hadisin ya inganta dalilin haka a cikin tashi mazhaba ya gina magana ta cewa idan mutum yana sallah ya kyalkashe da da dariya to alwalarsa ta ɓaci sa'annan kuma sallarsa ta ɓaci sai ya canza alwala sai ya canza kuma ainihin watan sallah to sai kasance su kuma kaga ga mazhaba imamu imam maliki su ko basu yarda da wanga hadisin ba saboda mi kaga dai hadisi ne kuma na ɗaya dai hadisi ne mursali su a wurinsu ba su yarda da shi ba saboda haka su ko suka gina cewa ainihin wato kyalkashewa da dariya cikin sallah ba zai bata alwala ba saboda haka idan kana sallah ka kyalkashe da dariya to ainihin wato sai dai a ce sallar ka ta ɓaci amma alwalarka bai ɓaci ba to kaga wannan to wannan shine irin saɓani da ake samu tsakanin malamai na ainihin wato mazhabobi shine cewa fahimta da suka yi daga Musus ko kuma ya kasance wasu daga cikin malaman mazhabobi suna da nassi na hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya hudu wani abu sai ya zama to wasu kuma wannan hadisin bai kai gare su ba sai su gina wani hukunci wanda yake wannan hukuncin zai iya kasance abu ne wanda yake ya saba ma abin da ya zo ga hadisi sai a ga su kuma waɗancan sun gina magana ta cewa hukunci kaza kaza ne akan abin da suka sani na hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam to sai ga an samu sabani tsakanin mazhabobi ita mazhaba kaza ta ce kaza ita kuma mazhaba kaza ta ce kaza in ka duba duka gaba daya ainihin wato suna tafiya ne akan fahimtar da suka yi ma ainihin wato ayoyin alqur'ani da fahimtar da suka yi ma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama da fahimtar da suka yi ma abubuwan da suka zo daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to amma abin da ya shahi su kuma ɗariƙo za a ga cewa su ba wai ainihin a ainihin eh, kashe-kashen da suke daban-daban da suke ba wai sun gina su ba ne a kan ainihin watan wata fahimta da suka yi ma ainihin aya alƙur'ani ko kuma hadisi a'a su sun gina wasu abubuwa ne a kan ƙarya cewa manzo sallallahu alaihi wasallam bayan addini ya kammala manzon Allah ya dawo kuma ya kawo ƙari manzon Allah ya zo ya bada kaza manzon Allah ya zo ya bada kaza akwai littafin da na rubuta wanda ke dauke da sab'una riwayatan min marwiyati Ahmad Tijani al-maktubati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam riwayoyi daban-daban maganganu daban-daban wanda shi Ahmad Tijani ke magana cewa manzon Allah ya ce mai kaza ya ce mai kaza to saboda haka za ka ga cewa su ɗariku sun gina wani sabon addini ne wani sabon addini suka gina cikin addinin musulunci ba wai sun gina akan irin yadda mazahibul arba'a wadda ainihin watan za su bayyana fahimtar su ga nassoshi da suka zo daga littafin Allah daga sunnan manzo har su zo su yi sabani wani ya ga fahimta tai kaza wani ya ga fahimta tai kaza to su dariku ba haka bane su dariku za ka ga cewa dukkanin dariku na suhaye gaba daya ko wace dariƙa an gina ta ne akan abin da shi shaihin ya zo da shi akan abin da shaihin yake a kansa akan aƙidun da shaihi yake a kansa wanda yake zaka tarar da an ce duk ɗariƙun suhaye gaba ɗaya sun yi muwafaƙa akan ba su yarda da cewa Allah yana saman alƙarshi ba kuma suna kore sifofin Allah sunayen eh, sifofi na Allah subhanahu wataala suna kore waɗannan sifofin Allah subhanahu wataala zaka gaba ɗaya haka suke suna da aqida ta hulul wasu suna da aqida ta wahdatul wujud wasu suna da aqidu na cewa su sun karɓo wani hukunci daga manzo sallallahu alaihi wasallama suna da aqidu aqida ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin duniyar nan yana zagaye duniya yana ko ina kuma yana zuwa ko ina yana zuwa ko wace majalisa ko ina yana iya zuwa kuma amma dai an ruhe manzo an ruhe ganin sa ne daga idanu da idanu ba ha ganin sa idan kamar yadda aka ruhe mala'iku ba ka ganin mala'iku da idonka amma idan Allah na son ka da alkhairi wannan shamakin sai a bude maka sai ka ga manzo sallallahu alaihi wasallama kuma suna dauka cewa manzo Allah yana zuwa da hukunci yana zuwa da hukunce hukunce har ma suna nuna cewa ainihin wato duk wanda iliminsa yana karɓar iliminsa ne daga littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam to kenan ilimi nasa wato ilimi nasa bai gushe ba yana daga cikin mu da sa kamar dai shi ilimi nasa ba ilimi bane ingantacce ilimi wanda ingantacce shine ilimin da aka karbo daga wurin Allah direct an gane ko har aka ce akwai waɗanda ke ce malaman zamanin su kun karɓo ilimin ku ne daga mayyitan an mayyitan matattu kuka karbi ilmi ku ni kuma na karbi ilmi na ne daga alhayyul ladzi la yamutu raye wanda baya mutuwa to kaga wannan daga wannan za ku gano cewa a ainihin mazhabobi da kuma ɗariƙu suna da bambanci mazhabobi an gina su ne akan kowace shugaban mazhaba da kuma waɗanda ke bin mazhaba gwargwadon fahimtar da suka yi ma ainihin watan alkitabu wa sunna ta su fahimta manzo qur'ani ya ce kaza ko aya ya ce kaza abinda aka fahimtar su dangane da wannan shine kaza su kuma ɗariku an gina su ne akan wani sabon abu da aka zo da shi aka kara cikin addinin musulunci har ma a zo da wani abu a kara a ce ma yana daidai da alkur'ani sun dubu shida salatul fatiha sauransu to wannan duk in dai mai wanda ke da tunani da fahimta idan mutum ya nazarin waɗannan abubuwa to zai gano akwai bambanci tsakanin mazahib sannan da kuma abin da ya shahi ɗariko to amma ta ƙarƙashin wannan su mabiya ɗariku sai su rinka ha'intan mutane su rinka yaudaran mutane su rinka zambatan mutane cewa ai bambanci da ke ga ɗariku baya da bambanci da dan bambanci da ke ake samu ga mazahibul arba yadda kowace mazhaba kana iya kabi kowace mazhaba to haka kowace ɗariƙa kuma kana iya kabi kowace ɗariƙa wannan shine saboda haka kuma ai mazhabobi ba dole bane a ce dole sai ka bi wata mazhaba malamai magabata eh, su malaman mazhaba magabata kowannen su za su iya kawo fahimta su abin da suka yi fahimta ga wata matsala to kai musulmi kana da inci kana da dama kowace mazhaba duk wata kauli duk wani abu da malaman mazhaba suka yi sabani a kansa kana da dama kana da inci ka yi bincike a cikin littafin Allah da sunnan manzo sai haga cewa matsala kaza da suka yi suka yi sabani a kanta menene zai yi zama sawaba menene zai yi zama daidai dangane da sabani da suka yi sai ka dubi abin da ya dace da littafin Allah abin da ya dace da sunnan manzo sai ka yi aiki da shi sai kai jiwa da abin da su malaman mazhaba suke akan shi ko kuma shugaban mazhaba yake akan shi kamar misali yadda ya zo ga wasu mazahib misali a ce mazhab imam maliki cewa idan mutum yana azumi ya ci abinci ko ya sha abun an sha da akan kuskure zai ramka to kaga ga hadisi na manzon sallallahu alaihi wasallama ya tabbata cikin hadisi cewa Allah shi ya ciyar da kai Allah shi ya sha da kai kaga babu maganar rankawa to saboda haka su su mazahib hatta da su su malaman mazahib suna bayani cewa idan hadisi ya inganta shine mazhabar su saboda haka su kansu ba su ce dole maganar da suka faɗa ka zo ka ɗauka ba kuma ba su ce dole sai ka zo ka bi hanyar su ba saboda haka maganar su za ka auna da littafin Allah da sunnan manzo duk inda suka yi saɓani sai ka dubi abin da ya dace da littafin Allah da sunnar manzo kai aiki da shi amma su kun malaman ɗari'a waɗanda suka zo da ɗariku kaga aƙidu suka zo da shi da na kafirci na zindikanci sannan kun suna umarnin mutane ce cewa mutane su bi waɗannan aƙidu na kafirci da saboda haka in ka duba za ka gano cewa akwai bambanci tsakanin mazhabobi da kuma abin da ya shahi ainihin watun ɗariku ɗariku wani sabon addini sabon shari'a ne aka kago wanda ba a yin shi zamanin annabi ba a yin shi zamanin sahabbai ba a yin shi zamanin tabi'ai da tabi'i tabi'ina a kago shi a sanya a cikin addini kuma da sunan cewa Allah shi ya bayar da wannan ko manzon Allah shi ya bayar da wannan a wannan shine bayani bisa ga takaitawa akan abin da ya shahi ainihin wato mazahib da kuma abin da ya shahi ainihin wato ɗariku sa'annan akwai inda shi Ahmad Tijani da kansa a cikin aljami amma bayani yana da yawa ne Tijani da kansa an tambaye sa menene bambancin tsakanin ɗariƙa da kuma shari'a da kuma ainihin wato hakika to yi bayani mai tsawo wanda yake in ka samu littafin aljami ainihin wato nidurar ulumil fa'ida min bihar kutubul za zaka ga bayanin da tijani kansa yayi karara akan abin da shafi bambancin da ke tsakanin ɗariƙa da kuma shari'a wanda yake su malaman mazhabobi gaba ɗaya duk abin da suke yi suna yin shi ne akan shari'a saboda haka ita kuma ɗariƙa tana da bambanci da ainihin wato shari'a na'am to wannan shi shine insha Allah na'am to assalamu alaikum wa alaikum assalam malam gaskiya muna godiya eh muna godiya Allah sa wannan bayanai ya zamo matsayi da zai shiryar da wasu 'yan uwaye daga cikin 'yan uwayenmu Allah kuma ya saka muku da alkhairi eh Allah ba da barka gaskiya muna jin daɗin wannan karatu sosai muna fa’idan tuwa. Allah sa ka da alkhairi salama ya kuma. alaikum salam ko Nicola kuma karshe ko kusa da karshe insha Allah salamu alaikum alaikum salam malam Muhammad na'am sunan ka daga na kira kola na biyu kai hakuri sunana Abubakar Abdullahi to malam ka daga nan ka dawo ni kamar wani shigo minti da ya nuna jin haƙuri zan yi haƙuri malam wani wani ɗan tsokaci da malam ya yi shi ne nake son in kara jin karin bayani eh, kuma Allah yawa eh to Allah ya gafarta malam kamar magana yan uwantakan nan da kai magana wato idan na fuskanci abin ko da dan uwanka ne na jini ya yake da wani mummuna aƙida iya dadda irin waɗannan abubuwan shi ba za ka ce ɗan uwanka ne na addini ba kenan sai dai ka ce ɗan uwanka ne na jini ko akwai bambanci eh dan eh, uwa na jini amma dai ka san abin da ke faruwa yanzu da mutum ya ce yan uwan mu to abin da yake nuhi yan uwan mu na musulunci in akwai zumunta tsakanin ka da mutum yan uwa na jini to ɗan uwanka ne na jini amma kuma kaga ba ɗan uwanka ba ne na addini in dai ba addinin ku guda ba na'am masha Allah Alhamdulillah to dama shine bayanin da nake so in ji to malam to Allah ya saka da alkhairi malam. Godiya. Alhamdulillah. Yawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam Muhammad gidan hujja gidan hujja. ta kwace ka ka gyara detanka kar ka ce deta ya kare ko baka da wuta. kai kai kai kai Allah sauka Allah ya saka da ba wani an ba da wani ga har an gaji amma duk da shi mutane na zuwa ba ba ba ba data ba wuta ba wani Allah zai sauka amin sunan ka daga nake kiran Abubakar Sadiq ne daga New York to muna jin ka malam Abubakar eto eh, malam Allah saka da alheri Allah biya da aljanna amin ya Allah ne. eh na ji mutane na zuwa suna cewa wai yan darikun sun bar zuwa suna tambaya suna wane ne to a yanzu ba su da bukatan tambaya domin saboda me malam na karatu kuma malam ta malmatu yana shari to yanzu wani tambaya za ka zo ka yi duk wani abin da za ka zo ka fadi in malam ya fadi she malam ta malmatu she ya yi shari she za baka da bukata sai dai ka doki son ranka in kana so ka yadda ka yadda ba za ka yadda ba kuma dai ka tabi ciki da son zuciyanka duka duka abin da ke faruwan ke yasa ina fatan Allah ya tashe mu lafiya kuma Allah ya saka muku da alheri malam Muhammad da malam duka Allah ya sa a tashi lafiya Allah kuma ya biya da aljanna amin amin amin Allah ya saka da kai ga na karshe insha Allah shi mu rufe call na insha Allah na ƙarshe ke gaba mu dokan wani kuma asala ikon Allah kai na ƙarshe assalamu alaikum ikon Allah kai assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Muhammad na me magana sunana musbahu daga nan makasul mukarrama ba malam musbahu duniya na sauraron ka ina gaida babban malamin mu da fatan ya zo ya yi karatu lafiya Allah ubangiji ya ya amsa mishi ya sa mishi a cikin mizani na hasara amin amin Allah farawa ma Allah saka da alkhairi kai ma da ka zo ka da mutum a wajen wannan karatu duka da ya gudanar Allah saka maka da alkhairi amin amin Masha Allah, ni malam wata eh, ya tambaya ta nake da ita da naji wannan Professor Makari ya yi magana akan eh, wannan arba'a mazahir kai wannan su sun zo sun yi gyaran gabbai ne. Shi kuma Shehu Tijjani ya zo ya yi gyaran zuciya ne. Ko kuma daga cikin karatuttukan da nake ji ana yi gaba ɗaya ni har yanzu ban ji ba inda ya gyaran zuciya. Asali ma kamar ɓata zuciyar zukatan mutane ma yi. to amma malam in akwai inda malam shehu amar tijani ya gyaran zukata na mutane kan bautar Allah da wani abu ya kamata mutane su yi don su gamu da Allah lami lafiya malam sai a dan mana bayani mu ji dan naji professor mu yi wannan bayani wannan karya ce yake yi malam dama ƙarerayen da suke yi kenan domin tallata ita ɗariƙar tijaniya ai koyo shi muna faɗa cewa Ahmad Tijani ainihin wato ya zo ya ɓata zukata ne ya zo ne ya sanya aƙidu na kafirci a cikin zukatan mutane ya lankana ma zikiri kana yi da harshe amma kuma a sanya ma aƙida ta kafirci cikin zuciyarka misalin irin aƙida ta wahdatul wujud cewa Allah na cikin komai duk abin da kai masajada Allah kai masajada tunda Allah na cikin gumaka da sauran aƙidu na kafirci to wanda ya zo da waɗannan aƙidu aka ce ya zo gyaran zuciya ko ko ya zo ɓata zuciya to dama ai wanda a halakakke wanda ke kira zuwa ga halaka har abada ba zai ce maka wai yana kira zuwa ga halaka ba a'a nuna maka cewa gyara ne yake yi to saboda haka su suna kira ne zuwa ga wannan dariƙa. to saboda haka kaga ba za su yi to su ce Ahmad Tijani yana ɓata zukata ba sai dai mi tunda suna kira ne zuwa ga ɗariƙar sai su yi ƙarya dama muna cewa ko Wani lokaci ita wannan dariƙa ta Tijaniya wallahi wannan ƙa'ida ce ku rike ta ka'ida ce wallahi ba wani mutum wanda zai tallata ɗariƙa Tijaniya sai ya yi ƙarya Ka'ida ce kamar yadda shi tijjani da ya zo da ita ya yi ƙaryar cewa manzon Allah ya ba shi ɗariƙar to duk inda malamin ɗariƙar tijjaniya yake bai iya tallata ɗariƙar tijjaniya sai ya yi ƙarya wannan wata ƙa'ida ce ku lura abin nan Ka'ida ce ka'ida ce wadda yake ta gama gari bai yi wa ga malami ya tallata ɗariƙar tijjaniya sai ya yi ƙarya duk inda suke ƙarya suke da ƙarya suke tallata shi yasa Ibrahim ya suke cewa ainihin wata a rinka a bar bayyana asiri na ɗarika tijaniya in an zo za a yi bayani a yi bayani na shari'a annabi ke nan kafircin da ke ciki da duk zindikan da ke ciki koyewa za a yi sai a zo a yi karya wannan shine insha Allah na'am jazakallahu khairan mana Allah ubangiji ya shekula ku lafiya na gode Allah ubangiji ya kara na khairi muna godiya amin amin amin malam mutanen mamlaka Allah ya saka da alkhairi Allah ya yi mana Ah, jama'a ku yi haƙuri ah, mu dasa aya nan ciki ko so Allah Allah ya saka da alkhairi shek ba bata lokaci ba ah, mun doki na karshe ko wani kalma dai ko ta yana kan ga insha Allah cikin minti kadan malam Muhammad Ibrahim muna godiya da kokari da ake yi da sauran yan uwa waɗanda ke taimaka maka akan gudanar da wannan aiki muna roƙon Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa aljanna ita ke makoman mu makoman ku da makoman mu baki ɗaya kuma Allah ya karba mana sannan muna roƙon Allah cewa Allah subhanahu Wata'ala ya tabbatar da mu akan sunnan manzo akan littafin Allah da sunnan manzo bisa fahimtar ainihin watan salafus salih gabatan mu na kwarai muna roƙon Allah ya gafarta mana zunuban mu Allah ya karba muna Allah ya sanya mu a cikin waɗanda ya zaba bayansa da yake gafarta mu zunubansu